nuna muku abin da ya rubuta a kai kenan kunga wai mafarki kamar yanzu yanda muke tuhumarsu yanda muke tuhumarsu da cewa an yi mafarki karya ne to mu ma mun fara yi mun fara yi har muna zuwa ma muna faɗi muna kawo shi duk da yake dakta ya yi bayani yana cewa ai wannan kamar ta'ayidi ne ba wai shine ai su ma yan ɗariƙon haka suke faɗi ai in muka ce sun kafa wujja da mafarki ai abin da suke cewa kenan ko idan an ce shehu tijjani ya ga manzan Allah ƙuruƙuru sai su ci ai manzan Allah ne ya faɗi ai man ra'ani fil manami fasairani fil yaqzati to kaga abin da ya rubuta ya ce wai mafarki kuma tsaya ka ji zancen kuma zai sa abu aisha wannan mafarki naka tabbas haka yake sai dai ya zama karfafa gwiwa ya zama wa'azi ma masu irin wannan tsiyar dan in faɗa ne da addini ka je ka yanko maganan mutum ka zo ka saka kana izgili alhali wannan mutumin nan tauhidi yake karantarwa ayan qur'ani yake karanta hadisai ko da yayi kuskure kana da daman ka zo ka kai masa izgili dama waye ce ba a kuskure waye ce a tsira da kuskure annaba adam balle mutum ordinary person like me wace maka ba kuskure to na farko abin da zan dan fara ba da shawara ga dakta kafin na kai zuwa ga abin da ya faɗi mu sashi a mizani na adalci wato dakta kai babban malami ne kaga irin wayannan abe baɗan bai kamata ka ringa biyewa ba musamman irin wayannan kaga dai wannan to ba shi da maraba da dabba wannan ai ba shi da maraba da dabba tunda bai fahimci kimar sahabban manzan Allah ba ba shi da maraba da dabba ai tunda a wajensa sahabbai 'yan fashi ne wannan dai to kaga irin wayannan dakta a shawara ai bai kamata ka ringa biyewa ba kaga ana yi ai mu ma mun ga ana yi mu ma mun ga ana yi kuma wani abin dakta a matsayinka na jagoran mu, wani abin kai ne kake ba da kofa kai ne kake ba da kofa wani abin don wani abin in muka ga an zo ana yi wani abin za ka gani eh ba mu da ikon mu yi magana ne sai mu shiru tunda in muka yi magana alal aqal son zuciya za mu faɗi in kuma muka fito muka yi ma nasiha to kai kuma cin mutuncin mu za kai kamar yanzu gulman wani ɗan luwatsi ne da aka ka a cikin ai masallaci ai kaga suna yaɗa shi suna yaɗa shi ai kuma sukan yi izgilanci da wannan abin kaga wannan abin ai ba daidai bane to wani zubin dakta kai kake bada wannan kofar zancen gaskiya ni zan gaya ma ne kuma ka san da ta ƙasa ina gaya ma haka ni nake kaga irin wannan ƙofa ka bayar a cikin masallaci kana jagora da kuma aran ma mahaddacin ƙur'ani gulman wani ɗan luwatsi ne an ɗauka an yi posting kaga irin wannan abun wani abun ko kuke ba da ƙofa har yaran nan suke samun abin faɗi shine maganar gaskiya to amma ƙaddara ba ku ba da kofa ba sai suka yi to kaga bai kamata haka ku ringa biya ba ko ku nuna kunji saboda daman su su ya kai zuwa gare ku ne su ya kai zuwa gare ku haka su burinsu kenan in ya kai to gobe ma za su ƙara yi jibi su yi su ta ninkawa suna ta yi kawai saƙon dai ya kai su fa ba wai suna yi ba ne wadan su yarda da Allah fa ba wai suna yi ba ne ba fa saboda Allah suna yi ne don su ba ku haushi suna yi ne don ku ji zafi suna yi ne don abin ya dame ku to mutukar kuka nuna ya dame ku to kun ba su gaba su ci gaba da yi ashe su yana zuwa kaga wannan a shawara akwai wani dattijo Allah ya saka masa da alkhairi na yi posting ya ba wa dakta shawarwari tunda ɗalibansa ba sa gaya masa dole a ringa gaya masa wani dattijo ya ba shi shawarwari ba kowa ake kulawa ba ba kowa ake tankawa ba matsayinku da Allah ya yi muku na shekaru na hidima wa tafiyar sunna ba komai za ku ringa waiwayawa ba haka sauran malama suke yi inda haka suke yi ai da tuni yan bid'a sun ci gaba da yi amma me yasa suka fiye muku saboda ku din ku ne kuke nuna kun damu kun ji to Allah ya sa mu dace shawarar kenan da zan ba wa dakta ta nan bare sannan abu na biyu game da shi wannan abin ko da ire iren sa, waɗanda suke yi don izgilanci sai su yango sai su yanko larabcin dakta sai su zo su sa sai su ringa kwaikwaya suna izgilanci ko inda dakta ya kuskure sai su sa suna izgilanci to tahariri mahallin niza wanda wannan shine topic din tahariri mahallin niza wannan abin da suke ba daidai bane ya saba wa koyarwa addinin musulunci haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce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 da kaddara wasa da ya ƙara kaddar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa haka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu mu Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata 'yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba da Allah ku taya ni sharing na wannan shiri da zan yi ni ma zan yi sharing ku taya ni da Allah e, ku taya ni saboda alkhairi ya kai zuwa ga al'umma kuma su fa'idanta da wannan alkhairin Allah ya fa'idantar da mu duka e, ku taya ni sharing 'yan uwa Allah ya sa mu dace Allah ka ɗora mu akan hanya ta daidai Allah ka datar da mu zuwa ga abin da ka yadda da shi Allah ka karɓa mana eh, ga wani ɗan uwa har yayi sharing haka ake so ɗan uwa eh, ga wani ɗan uwa har yayi sharing to da Allah ku sharing yan uwa kamar yadda al'ada ta take zan ɗan kulle comment saboda wato akwai waɗanda ake turowa suke zuwa comment su zagi to ni kuma ba na so abin da ban yi ne ya yi ba ba na so abin da ban yi ne ya yi ba na yi saboda shaidan ni dan adam ne ta duba comment kila wata kalma da ban yi shirin na faɗe ta ba sai in faɗe ta to amma in na kawar ka ga ban magani ba da haka wallahi yanzu duk abin da zaka rubuta dan uwa ni ban ga komai ba kuma in ka zage ni a rubutu na ya fema eh, ni dai fata na da Allah ka tsaya ka saurara eh, fata na tsaya ka saurara ko da kana jin haushi tsaya ka saurara ko da yau baka karba ba a gobe in ka zo ta yi ka karɓa ta haka ne ma 'yan ɗariƙa suka zama ahalin sunna ai eh, kai ma ka ga ɗariƙar da kake za ka batta daman kana cikin kai ahalin sunna ai da akwai sauƙi eh, wancan ya fi ka illa kuma abin da nake so jama'a su gane shi ne, wato fanni da kake gani na ba yadda kowa nake nema ba wala inda akwai yaddan mutane da nake nema akwai waɗanda suna kusa da ni akwai waɗanda muna da alaƙa da su alaƙa sosai ƙila ba sa jin daɗin abin da yake faruwa ko abin da nake to kaga ni ba so nake in faranta musu ba so nake ni na sami yardar Allah na tabbata akwai su kuma suna jina amma ba su nake kallo ba hanyar Allah nake kallo sunan nake kallo haka kuma ya kamata dukkanin wani ɗalibi raina ko kuma malami ya kasance eh, kada gudun a zarge kai sa ka ƙi faɗa gaskiya kai dai kawai ka yi imani a zuciyarka gaskiya ce ko da za ka yi kuskure to ka sa ya ƙini cewa abin da ka faɗe shi har zuciyarka shi ne to ko da kuskuren ma kai sai Allah ya gafarta ma amma in ka faɗi abin da yake ba haka ne a zuciyarka ba ka karkatar to Allah ya san ka ya san abin da ka kunshe kuma zai yi ma sakayya da shi gobe alkiyama amma kai ne ka tabbata gaskiya ka faɗi don haka Imam ahmad bin hanbal kamar yadda yake cikin asiyar in ka duba cikin mujalladi na sha ɗaya shafi na talatin da hudu ga abin da imamu ahmad yake cewa ya ce taraktu ridan nasi hatta qadirtu an atakallama bil haƙƙi ya ce taraktu ridan nasi ya ce na bar yaddan mutane na bar yaddan mutane hatta qadirtu an atakallama bil haƙƙi har na sami ikon faɗin gaskiya wato in kana so ka samu faɗin ikon gaskiya ka samu wannan dama to ka bar yardan mutane assalamu alaikum ku ɗan tsaya da Allah to bai wannan ba amma in ajiye musu odiyo ku yi haƙuri da Allah umma na ce take kira na. ku bari in ajiye musu odiyo assalamu alaikum rahmatullahi wa umma an tashi lafiya ya gida ya ibada e, kun yi kira na yanzu haka amma ina karatu yanzu haka idan na gama zan kira insha Allah kuma zan zo in Allah ya yarda zan zo gida to abin da imamu ahmad yake cewa kenan sa'annan al-imam ibn qudama al-maqdisi wanda wannan yana daga cikin manya-manyan malima jagorori cikin tafiyar sunna tun daga abin da ya shafi usul fiqhi ya yi hidima wa wannan fannin shine ya yi littafin raudatun nabil wanda wannan littafi rauda littafi ne da ke magana akan usulul fiqhi kuma ya yi magana da ibarori masu rikitarwa wanda ko da malima in ba su sa hankali ba za su kasa fahimtar abin da ke kunshe cikin wannan littafin littafi ne na usulul fiqh ya yi shi ne kuma akan mazhabin hanabila mazhabin hanabila sa'annan shi littafin lum'a al-lum'a lum'atu li'tiqad wannan littafin sa ne wanda littafi ne da yayi magana akan eh, eh, yayi magana akan aqida sa'annan da sauran littattafai kuma da yawa irin su almuguni. to 'yan uwa kamar yanda ya faɗi cikin wannan littafin gashi mukhtasaru minhajil qasidina mukhtasaru minhajil qasidina in ka duba cikin mujalladi na uku shafi na tamanin ga abin da yake cewa yace wa'alam yace ka sani anna aktharan nasi yace lalle mafi yawan mutane inna ma halaku Ya ce kaɗai sun halaka ne lihaufi mazammatin nasi lihaufi mazammatin nas saboda tsoron zargin mutane shi ya sa mafi yawan mutane suka halaka Ya ce wa hubbi madahihim da kuma san mutane su yabe su wannan shi ya halakar da mafi yawan mutane Ya yace fasarat harakatuhum kulluha sai motsinsu dukkanin motsinsu ya zamanto alama yi wafiƙo riban nasi a kan abin da ke dacewa da yaddan mutane duk motsin da za su idan za a zarge su ba ba in za a zo nan comment ana zagin su ba su ba yake cewa raja almadahi saboda kawai kwaɗayin ayabesu su saboda kwaɗayin yabo wa haufan min zammi da kuma tsoron zargi Ya ce, wa zalika minal muhlikat Ya ce, wannan yana daga abubuwan da suke halakawa yace fa wajabat mu'alajatuhu ce, dole ne a yi maganinsa kuma shi yasa ɗan uwa kai dai ka nemi yardar Allah eh, kai dai ka nemi yardar Allah ka gani ɗan nan wallahi ban fara ba sai da na shirya kuma ban fara ba sai da na toshe kunne na kuma ban fara ba sai da na san babu tsayawa shi yasa duk wani abu da zaka faɗi ko abin da zaka turo ana maganar addini ba a maganar haɗa baki musamman cikin kwanakin nan abubuwa da suka bayyana sun tsoratar da ni wallahi sun tsoratar da ni eh, sun tsoratar da ni mabiya yanda suke wata ɗariƙa daban da sunan sunna sun tsoratar da ni na tsorata idan muka bar tafiyar sunna ta ci gaba akan haka wallahi na baya in za su zo ba sunna za su yi ba wa'insu abubuwa za su ringa yi da sunan sunna tabbar dai fannin shirka ka ce ba lallai a samu ba amma wani abu ne da su da 'yan ɗariƙa ba bambanci jiya kun ga yadda na danna wani kuma na buɗe layi suka yi ta shigowa kowa in ya shigo sai ka ji kamar wanda aljanu suka buge shi ya haukace kaga irin wannan abubuwan dole mu tashi mu yi maganinsu kuma musamman ma yadda na fahimta shine akwai waɗanda suke koyi da irin abubuwan da datta yake to kaga ko da ba mu hango dattan ba to dole mu hango su kuma mu ɗora su akan tafarki na gaskiya yan uwa a gurguje zan fara magana kan topic kuma insha Allahu yanda ka sanna haka nake kuma ina roƙon Allah idan dakta zai zage ni ta can Allah maɗaukacin sarki ya bani ikon danna zuciyata kada ni ma na zage shi ina roƙon Allah in zai ci mutunci na ta can kada shaidan ya samu dama a kaina na ci mutuncinsa Allah isa na yi komai yanda ɗabi'a ta take Allah ya sa kada in sauka a layi abin da nake roƙon Allah kenan amma zagi da datta zai yi ko cin mutunci wallahi ba zai sa ni na fasa faɗin abin da na niyya faɗi ba haka kuma zage-zage da waɗansu suke a comment wallahi ba zai sa ni na fasa faɗin abin da na niyya ba ba zai hana ni ba in ma bai sa ni na faɗi wani abu wanda ban yi shirin faɗa ba kuma ba na fatan wannan na fi so na tsaya a kan abin da shine a zuciyata kada wani ya angiza ni na je na yi wani abu da mai niyya ba kaga ban yi dan Allah ba Allah ka kiyaye ni shi yasa ma bana duba comment da ka za mu je kamar yadda kaga topic shine an zo gurin eh, an zo gurin irin maganar malaman ɗariƙa a bakin dakta irin maganan maliman ɗariƙa a bakin datta wato ‘yan uwa ni yadda ka ganni nan yadda ka ganni nan ina tsoron abubuwa musamman ina sun tun karo tafiya sunna ina tsoro ina tsoro kuma in dai na ga za su yi wa sunna illa wala shi ne magana ina tsoro musamman na ga an yi abu an ƙara ana ta yi sai in ga to wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba dole in fito in yi magana farko zan sa muku abin da shi dakta ya faɗi sai kuma mu koma zan sa muku abin da dakta ya faɗi sai mu koma mu bibiyi abin a hankali amma abin da zai fi baka tsoro shine wannan abin wani ɗalibi ne mai da'awar sunna ya zo ya sa yake ji kuma zan sa muku shi za ku gan shi eh, zan sa muku shi za ku gan shi kuma irinsu suna nan da yawa zan sa muku shi yanzu za ku gan shi irinsu suna nan da yawa kuma abin da ya cutar da su shine rashin karatun sunnar ka yi musu kyakkyawan zato suna kishin sunna bisa jahilci saboda na tabbata tantirin jahili ne wallahi wannan shine fahimta ta da shi saboda na bi waɗansu videos ɗinsa na samu wajen guda hudu in ya fito yana magana da su abul fate sai ringa dan Allah dan annabi na ce to kaga irin waɗannan in muka basu suna koyi da abin da dakta yake faɗi <laughs> to ai sunna bu za a haifar da ɗa mai ido ba zan sa muku shi kuma za ku gani to kaga kwata-kwata irin waɗannan ma ba su fahimci ma mai sunna ba kwata-kwata kuma ga dukkanin alamu ɗalibin na huli huli. E, tsaya ku gani in sa mu ji abin da dakta ya faɗi irin abin da 'yan bida'a suke faɗi abu aisha da yake kano wani bala abu aisha da yake kano mai wannan tasha na alfurkan kan me mafarki ne mafarki me ya yi ta wani mafarki da yi ni a yadda na ɗauka ko ya yi mafarki ko ba mai mafarki ba a wuri na abin haka yake wallahi tallahi bani da kokonto haka yake saboda dalili na ƙur'ani da hadisi illa kama mafarki kawai karfafa gwiwa ne don ka samu tabbaci da yaƙi ne amma wallahi ko abu aisha bai wannan mafarki ba wallahi ne a wuri na abin haka hukuncin yake cewa yi bayan dab da sallan asuba ko fitoyin alfijir ya yi mafarki na wani matashi yana ta ihu yana ta ƙara ya ce wala bai taɓa jin irin wannan ƙaran ba ko da yana faɗake balle a mafarki yana ihu yana ƙara ƙaran da bai taɓa jin irinsa ba matashin nan bayan yana cikin ƙara yana ihu sai magagin mutuwa ta zo masa da magagin mutuwa ta zo masa sai yana ana ce masa ya ce la ilaha illallah wato kalmar shahada sai ya bude dai baki da ba in yace la sai tsaya ana in yace la kun san ma'anar la babu la sai tsaya ana a takaice haka ya mutu da kalmar la ya ce la ilaha illallah muhammadu rasu bai kalmar shahada ba to bayan ya yi wannan mafarki kafin ya farka sai ya sake wani mafarkin mafarki cikin mafarki sai aka ce masa matashin nan da ya yi ya yi ya yi ya yi kalmar shahada ya gagara yana da cin matasan da suke yanke karatun idris malam idris abdulaziz suna izgiri da shi su yanko can hada su yanko a kamar da yan bidiya suke yi yan tijjaniya da yan dariko da sauran marasa tsoron allah yana haka sai farka a firgice ni mafarki kamar yadda na gaya muku wallahi ina da ne. me yin irin wani abu bai cika da kalmar shahada ba kowaye shi kun san dalili kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastadhi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce a ga masu izgili da addini ko masu addini kamar da aka san waɗansu munafukai suke izgiri masahabbai ya ce a tambaye su izgiri nan wa kuke yi wa Allah ne ayoyinsa ne da hukunce-hukuncensa ko manzon Allah to kar ku kawo hanzari ku kafirai ne ku kafirai ne a gama su kafirai ne kafiri dai matakar man shahada wallahi waɗannan masu izgilin kafirai ne wanda ya kokwantan kafircin su ma kafiri ne don ya karyata qur'ani an gano ni ko ba gane ba sauraka na abu aisha wannan mafarki naka tabbas haka yake sai dai ya zama karfafa gwiwa ya zama wa'azi ma masu irin wannan tsiyar don yi faɗa ne da addini ka je ka yanko maganan mutum ka zo ka saka kana izgili alayi wannan mutumin nan tauhidi yake karantarwa ayan qur'ani yake karanta hadisai ko da yayi kuskure kana da daman ka zo ka kai masa izgili dama waye ce ba a kuskure to wato dan uwa wannan shine bayanin dakta da yayi wannan shine bayanin dakta da yayi kafin na je na ci gaba zan dan sa zan dan sa irin abin da su wa'ancan suke izgili gare shi sa'annan kuma sai in koma daga cikin irin abubuwan da suke izgili gare shi kamar haka ga wani in sa muku ku gani sannan sai mu ji kaga wannan magana ne Taymiyyah fara dinnan wallahi bai da aya bai da hadisi bai da magabaci a kan da wani sa kuma wallahi ne da wannan ra'ayin ba wallahi ne da shi mun na ci na masa wasu da shi to da yake mata yi shi ke bada ladan yi Taymiyyah shi ke bada ladan an aiko shi ne ko ko who an aiko shi ne ibn yana bada lada ba bane domin yar masa shi ba to kaga wannan yana daga cikin izgilin da wa'annan mutanen suke yi yana daga ciki haka kuma zan ƙara sa muku wani ku ga irin izgilin da suke yi ya ku ga irinsa musulmi ne. إن من يترأس على المملكة ليحكم بالتعصب أو بالعادة أو ما يشبه العادة نحن لا نتمشى معه ولا نؤيده ولا نسانده ولا نكون وراءه لأنه أمر لا يهمنا الذي يهمنا هو الدين والسنة والعقيدة أما العادة عادة البلد عادة الناس لا يهمنا لا تهمنا لا تهمنا المهم عندنا السنة والتوحيد والدعوة إليه هذا هو همنا وهي غايتنا الأقصى لذا نوازن بين شخصين أو رجلين أمين حج أمين وسنوسي أيهما أفضل للإسلام والمسلمين أيهما أفضل للسنة ولأهل السنة سنوسي أم حج أمين أيهما أفضل والذي نراه لا نفاق الذي يكون أفضل عندنا هو أمين لماذا؟ لأنه لا يدعي العلم ولا يتشبه به أما أخي محمد السنوسي الثاني يدعي العلم ويأتي بالشبهات وبالأراقيل ويشوش على الناس ويشوش على المسلمين anzur anzur to wannan shine irin salon izgilancin da suke yi sa'annan kuma wannan da kuke kallonsa wato ɗan shi'a ne ma abin da ni ya fi bani ma wannan kenan da na ɗan bibiye shi sai na gama ɗan shi'a ne sai na ga ɗan shi'a ne kaga ga hoton shehu a wuyansa ya rataya ga hoton shehu a wuyansa ya rataya amma kuma da na bi cikin ma wannan ɗinsa sai na ga ɗan shi'a ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗan shi'a ne mai zagin sahabban manzon Allah ɗan shi'a ne mai sukan sahabban manzan Allah ɗan shi'a ne mai dangana zindiƙanci da fasikanci wa sahabbai ɗan shi'a ne wanda ke tuhumar sahabban manzan Allah da fashi musamman sayyidina abubakar da umar da usman ɗan shi'a kenan to shi yake wannan abu na bibi cikin gidan sai naga wannan abubuwan da ya sa na 'yan shi'a kuma zan sa muku sai kuma mu koma kan topic din. Eh, duk da yake ɗan shi'a ne wannan ba zai hana mu ki masa adalci ba ko a'a tunda yayi wani abu da bai kamata ba mu ba shi hukuncin da musulunci bai bashi ba duk da sha ɗan shi'a ne a wa'yancan aƙidun nasa na tuhumar imanin sahabbai kafiri ne zindiki tsantsa original amma akan wannan abin da yayi sai mu sa shi a sikeli mu auna shi da mizani na adalci ga irin abubuwan da na gani a ciki wala dan shi'a ne Hayatuna Hussein مماتنا حسين حياتنا حسين مماتنا حسين حسين حسين kaga kuma katon hoton shehu a wannan din Allah ya tsarkake ɗakin Ka'aba tare da watsar da duka gumakan da ke cikin ta ashe ga kun gan shi wato wannan zai nuna ma irin dattin zuciya irin munafintar sahabban manzan Allah da manzan Allah da 'yan ɗariƙa suke yi wannan zai nuna ma irin ƙaryar soyayya da 'yan ɗariƙa suke wa sahabban manzan Allah tunda ai mu yanda suke cewa mu muna zagin shehu tijjani yanda suke faɗi muna cin mutuncinsa muna zagin shehu tijjani Muƙaddara muna zaginsa bayan kuma ƙarya ne amma mu kaddara muna yi da Allah da wanda yake zagin sahabban manzon Allah da wanda yake zagin su Shehu Tijjani a ka in kana da hankali kai musulmi ne wa ya fi cancanta ka yi gaba da shi in za ka yi gabar wa ya fi cancanta to amma da yake ba sahabban ba ne ko annabin a gabansu sun fake ne da guzuma suna sarar karsana karya suke yi haka shehi ɗaya rubuci ya faɗi eh, haka ya faɗi gurin fifita kiristoci akan yan izala haka ai ya faɗi ya ce wancan ma bai san shehunsa ba bare ya zage shi shi kuma ɗan izala ya sani kenan yana zaginsa haka shehi ɗaya rubuci ya ce haka ya ce shi yasa fa wa'annan shehunan su ne a gabansu fa su ne a gabansu kai ba ma shehunan ba dama su shehunan already suna da matsayin annabawa kuma shehunan ne suka faɗi su waɗanda ake bi to hatta 'yan ɗariƙan ma suna da shi 'yan ɗariƙa suna da shi suna da lada na matsayin annabawa suna da lada na ayyukan annabawa duk ji'adin da annabawa suka yi da kashe wa'insu annabawan da aka yi da cutar da su da aka yi da da'awar da suka yi to 'yan ɗariƙa suna da wannan ladan dukkan wani matsayi da kake gani wani rank da zai kai a baka wani daraja to ɗan ɗariƙa yana da shi mabiyi kenan fa ba wai shehu tijanin ba mabiyi to shi yasa in suka zo suna wannan batun jahili suke rainawa hankali to dai kaga wannan ne ka duba wannan ɗan shi'a ne ɗan shi'a ne mai cewa sahabban manzan Allah 'yan fashi ne sai na abubakar 'yan fashi ne ɗan shi'a ne wannan ɗan shi'a ne wanda bai yadda da imanin sai na abubakar ba bai yadda da imanin sai na umar ba shi yasa wato ni ina ganin waɗanda ma suke yadda 'yan shi'a ma ai musulmai ne ina ganin wawancinsu da rashin hankalinsu idan ka yadda kai musulmi ne a matsayin ka wanda ko dan dariƙa ne kana ikirarin ahlus sunna ne wato ka yadda ka fi sayyidina abubakar kenan a wajen nasa kenan da har ka yadda ma ka yadda kai ɗin ka fi sayyidina umar kenan ko kai ya ɗauke ka a matsayin musulmi ya ɗauke ka a matsayin wanda ya fi sayyidina abubakar ko kuma ka yadda da wannan saboda kai wawa ne ka yadda ka fi sayyidina umar ko ka yadda da wannan saboda kai wawa ne haka yake ɗaukar ka na umar kafiri ne ko sai na abubakar kafiri ne kai ɗin mai adalci ne amma sai na abubakar ɗan fashi ne inda kana da hankali kai ba wawa ba ne kuɗin ya'uri an samu matsalar netek abin da zai baka mamaki wannan wanda yake izgilancin ɗan shi'a ne kuma gashi cikin 'yan ɗariƙa ɗan shi'a ne kuma gashi cikin 'yan ɗariƙa shi yake wannan izgilancin kuma yana cikinsu sun yarda da shi sun amince da shi shi ne ma nasu tunda dai zai yi izgilanci wa ahli sunna shi mutumin kirki ne tunda zai soki ahli sunna amma su kan sahabbai da yake yi wannan ba komai ba ne kai in a ce kai musulmi ne ma ta yaya wanda ya soki sayan na abubakar da umar sannan ka zo kana goyon bayansa wai ya soki ahli sunna ya soki dr idris ya yi masa izgilanci in dai kai kana da hankali kuma kana da imani aini kowa za ka soka wala ba za ka birge ni ba ba zan zama tare da kai ba tun da dai haka dai soki sahabban manzan allah kowa ka soka ni wallahi baka burge ni ba kuma kai kai ba abokin tafiya ta bace eh, kai ba abokin tafiya na bane to amma da yake ƙarya suke yi wa'annan shegunan sun fi sahabbai a baki ne sa iya gaya ma amma a aikata zaka gani kuma gashi muna gani to wannan shine wanda yake izgilancin ka gan shi ɗan ɗariƙa ne kuma Dan shi'a ne to mu koma zuwa ga saƙon da Dr. Idris ya kawo mu koma zuwa ga saƙon da Dr. Idris ya kawo na mafarkin Abu Aisha Abu Aisha abokina ne kuma na san shi sarai kuma dakta ma ya kamata a ce ya san Abu Aisha muƙaddara Abu Aisha ko kuma mu ɗauka tunda kai din ahli sunna ne mu ɗauka da gaske ne kayi wannan mafarkin da gaske ne kayi ba shakka to amma da Allah menene hikimar gaya Dr. Idris me hikimar oke saboda ya kusanto da kai ya yadda da kai komi abu aisha abokina ne amma yana da wata halayya ta dole sai ya gamsar da wanda yake su kansa dole yanzu da yanzu abu aisha zai yi magana a kanka wallahi kai kiransa kai kiran abu aisha ka ce ya aka kai magana a kaina ya kaza kaza kai masa kalmomi mai daɗi wallahi zai ƙara fitowa ya warware abin da ya faɗi ni na san shi kuma in ne ƙarya a tambayi malam kaki su akwai wata hanyar da in ka bi masa wanda tunda ba a kansa yanzu nake yin ai magana ba in ka bi masa wannan hanyar zai fito ya ce abu kaza da ya faɗi a kanka kuskure ya yi kuma fa ba kuskuren fa ya yi a yaƙini a zuciyarsa yadda ya ɗauka ba fa a'a wani abu ka yi to kawai abin da na fahimta shine wato ya gaya wa dakta ne don ya ƙara shiga dakta ka san shi kuma dakta duk sanda za ka zo ka soke shi ko ka yi magana a kansa to kun raba gari da shi shi kuma to kaga kamar koyawa su abu aisha irin wannan abin ne da ire-irensa su ringa kawo wa datta abin da zai faranta masa ko da bai kamata su kawo masa ba tun da dai in sun soke shi za a raba gari za a ja lahi. zai fito ya cin mutunci ya yi kaza to tsaya su yi masa irin yadda yake so su ringa kai masa abin da zai ringa jin daɗi gashin sun kai masa abin da ya fito ya faɗi 'yan bida'a sun ɗauke shi a matsayin wujja tsaya ka ga yaron abin da ya rubuta a kan abin tsaya ka ji abin da ya rubuta tunda muna suka su cewa ai mafarki kaza kaza kaza kaza kaza to tsaya ka ga yaron abin da ya rubuta ya ce wai mafarki kaji ko wai mafarki tsaya kuma in nuna muku abin da ya rubuta a kai kenan kunga wai mafarki kamar yanzu yanda muke tuhumarsu yanda muke tuhumarsu da cewa an yi mafarki ƙarya ne to mu ma mun fara yi mun fara yi har muna zuwa ma muna faɗi muna kawo shi duk da yake dakta ya yi bayani yana cewa ai wannan kamar ta'ayidi ne ba wai shine ai su ma 'yan ɗariƙon haka suke faɗi ai in muka ce sun kafa wujja da mafarki ai abin da suke cewa kenan ko idan an ce shehu tijjani ya ga manzan Allah ƙuruƙuru sai su ce ai manzan Allah ne ya faɗi ai man ra'ani fil manami fasairani fil yaqzati to kaga abin da ya rubuta ya ce wai mafarki kuma tsaya ka ji zancen kuma zai sa abu aisha wannan mafarki naka tabbas haka yake sai dai ya zama karfafa gwiwa ya zama wa'azi ma masu irin wannan tsiyar dan yin faɗa ne da addini ka je ka yanko maganan mutum ka zo ka saka kana izgili alhali wannan mutumin nan tauhidi yake karantarwa ayan qur'ani yake karanta hadisai ko da yayi kuskure kana da damar ka zo ka kai masa izgili dama waye ce ba a kuskure waye ce a tsere da kuskure annaba adam balle mutum ordinary person like me wace muka ba kuskure to na farko abin da zan dan fara ba da shawara ga dakta kafin na kai zuwa ga abin da ya faɗi musashi a mizani na adalci wato dakta kai babban malami ne kaga irin wayannan abe waɗanda bai kamata ka ringa biyewa ba musamman irin wayannan kaga dai wannan to ba shi da maraba da dabba wannan ai ba shi da maraba da dabba tunda bai fahimci kimar sahabban manzon Allah ba ba shi da maraba da dabba ai tunda a wajensa sahabbai 'yan fashi ne wannan dai to kaga irin wa'annan dakta a shawara ai bai kamata ka ringa biyewa ba kaga ana yi ai mu ma mun ga ana yi mu ma mun ga ana yi kuma wani abin dakta a matsayinka na jagoran mu, wani abin kai ne kake ba da kofa kai ne kake ba da kofa wani abin don wani abin in muka ga an zo ana yi wani abin za ka gani eh ba mu da ikon mu yi magana ne sai mu shiru tunda in muka yi magana alal akal son zuciya za mu faɗi in kuma muka fito muka yi ma nasiha to kai kuma cin mutuncin mu za kai kamar yanzu gulman wani ɗan luwatsi ne da aka ka a cikin ai masallaci ai kaga suna yaɗa shi suna yaɗa shi ai kuma sukan yi izgilanci da wannan abin kaga wannan abin ai ba daidai bane to wani zubin dakta kai kake bada wannan kofar zancen gaskiya ni zan gaya ma ne kuma ka san da ta ƙasa ina gaya ma haka ni nake kaga irin wannan ƙofa ka bayar a cikin masallaci kana jagora da kuma aran ma mahaddacin ƙur'ani gulman wani ɗan luwatsi ne an ɗauka an yi posting kaga irin wannan abun wani abun ko kuke ba da ƙofa har yaran nan suke samun abin faɗi shine maganar gaskiya to amma ƙaddara ba ku ba da kofa ba sai suka yi to kaga bai kamata haka ku ringa biya ba ko ku nuna kunji saboda daman su saƙonsu ya kai zuwa gare ku ne su ya kai zuwa gare ku haka su burinsu kenan in ya kai to gobe ma za su ƙara yi jibi su yi su ta ninkawa suna ta yi kawai saƙon dai ya kai su fa ba wai suna yi ba ne wai don su yarda da Allah fa ba wai suna yi ba ne ba fa saboda Allah suna yi ne don su ba ku haushi suna yi ne don ku ji zafi suna yi ne don abin ya dame ku to mutukar kuka nuna ya dame ku to kun ba su gabas su ci gaba da yi ashe su yana zuwa kaga wannan a shawara akwai wani dattijo Allah ya saka masa da alkhairi na yi posting ya ba wa dakta shawarwari tunda ɗalibansa ba sa gaya masa dole a ringa gaya masa wani dattijo ya ba shi shawarwari ba kowa ke kulawa ba ba kowa ake tankawa ba matsayinku da Allah ya yi muku na shekaru na hidima wa tafiyar sunna ba komai za ku ringa waiwayawa ba haka sauran malama suke yi inda haka suke yi ai da tuni yan bid'a sun ci gaba da yi amma me yasa suka fiye muku saboda ku din ku ne kuke nuna kun damu kun ji to Allah ya sa mu dace shawarar kenan da zan ba wa dakta ta nan bari sannan abu na biyu game da shi wannan abin ko da ire-irensa waɗanda suke yi don izgilanci sai su yanko larabcin dakta sai su zo su sa sai su ringa kwaikwaya suna izgilanci ko inda dakta ya kuskure sai su sa suna izgilanci to tahariri mahallin niza wanda wannan shine topic din tahariri mahallin niza wannan abin da suke ba daidai bane ya saba wa koyarwa addinin musulunci haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce cikin suratul hujurat Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman Allah ce wa man lam yatub fa ulaika humuz Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yaskharu qaumun min qaumin kada waɗansu mutane su yi izgilanci ga waɗansu mutane Allah ya ce asa ayyakunu khairan minhum ya kusa su zamanto sun fi su alkhairi wanda kake wa izgilancin ya fi ka a wajen Allah wala nisa'un min nisa'in ko kuma wa'insu mata si wa wa'insu mata izgiri. Allah ya ce a sa kunna khairan min hunna ya kusa ya zamanto sun fi su alkhairi sai Allah ya ce wala talmizu kuma wala tanabazu bil alqab Allah ce bi isa lismul fusuq ba'da al-iman sai Allah ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun a ƙarshe Allah ce duk wanda ba su tuba ba to su ɗin azzalumai ne to kaga Allah ya hana izgili Allah ya hana mumini ya wa ɗan uwansa mumini izgili Allah ya hana wannan haka yake la shakka fihi wa la raiba fihi haka yake to amma yanzu in mutum ya yi izgili ga wani malami musamman yanzu ai na danna wanda aka yi izgili wa larabcin datta almutabadiru ila zihin shine wannan larabcin suke wa izgilanci wannan larabcin suke wa izgilanci akwai wata hutuba ma da dakta yayi suka yanke ta suna ta turawa kuma shi ma dakta ya faɗi ya ce in mutum ya yi kuskure kaza wato irin kuskuren da ya yi suke yadawa su wa izgilanci kaga dai izgilanci haramun ne bai kamata ba bai halatta ba a wajen musulmi na kwarai kaga duk wanda yake nan ba musulmi ba ne na kwarai baya jin maganar Allah kuma dama haka tarbiyyar yan ɗariƙa take suna ganin duk abin da suka yi ma suna kama fa Allah ba zai tambaye su ba yanda ka san Yahudawa haka suke yanda ka san yahudawa haka suke suna ganin duk abin da suka yi ma sun ci banza kamar ba abin da Allah zai yanda aka dora su fikirar da aka dora musu kamar kai in suka yi ma ali suna wani jihadi ma kai kawai suka yi haka kawai aka dora su akai amma musulmi na kwarai mai jin maganar Allah wanda ya bar ra'ayinsa ya ɗau abin da Allah ya ce ya bar zaɓin kansa ya ɗau abin da Allah ya ce mumini na ƙwarai ba zai ringa wannan izgidancin ba saboda zaɓin Allah la yaskharu qaumun min shi ne zaɓin Allah la yaskharu qaumun min shi ne zaɓin Allah ya ya ayyuhal ladzina amanu la yaskharu ƙaumin min qaumin shine zaɓin Allah mumini kuma wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul min amrihim bai kamata ga mumini ba ba zai yiwu ba bai dace ba ga mumini namiji ko mace idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari ya zamanto suna da wani zaɓi daga kawukansu Allah ya ce kakkayi to kakkayi, manzan Allah ya ce kakkayi to kakkayi. Allah ya ce wa man ya'si Allah duk wanda ya saba wa Allah Allah ya ce ka ai izgiri shi yayi wa rasulahu ya saba wa manzan Allah manzan Allah ya ce ka ai izgiri yayi Allah ya ce faqad dhalla dhalalan mubina haƙiƙa ya bata bata mabayyani wayannan batattu ne masu wannan saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzan Allah Allah ya hana abu sun ce sai sun yi sun ƙi saurara faɗin Allah kaga wannan ba daidai ba ne daga cikin cewa kai ka yadda annabi Muhammad da sallallahu alaihi manzon Allah ne akwai ta'atuhu fi ma amara akwai tasdiquhu fi ma akhbara akwai bu ma anhu na hawa zajara akwai shi in manzan Allah ya hana to kai mumini ka hannu in manzon Allah ya tsawatar kai mumini ka bar abin nan ka nisance shi wannan yana nuna cewa ba su imani da Allah ba wannan yana nuna cewa ba su imani da manzan Allah ba matukan manzan Allah zai ce kakkai sa'annan ka yi kuma saboda wai ɗan izala za ka yi wa ko ahal sunna za ka yi wa ko saboda dakta idris za ka yi wa wannan yana nuna kai ba muminin ba ne saboda baka ji faɗin Allah ba shi yasa to ta nan ɓangaren wannan kenan daman kuma ai dan shi'a ne wannan wanda shi ya fi kowa yi dan shi'a ne dama eh, shi ne mai tuhumar sahabban manzan Allah da fashi shi ne wanda bai yadda da imanin na abubakar ba shi yake yi amma ya yadda shehu tijjani da shehu ibrahim muminai ne kuma ba 'yan fashi ba ne duk da cewa mu a wajenmu abin aya ba haka yake ba mu a wajenmu kuma muna da dalilai to wannan kenan ta ɓangaren wannan izgilancin wannan haramun ne ƙata'an amma sai dai abu na gaba shine shin abin da datta yake faɗi na cewa wannan mafarkin da abu aisha ya yi wannan mafarkin da abu aisha ya yi kaga bai kamata ku zo ku yi ta kira ba da allah wannan mafarkin da abu aisha ya yi dakta ya zo yana faɗi mu ma ɗauka hatta a tafiyar tamu za a iya zuwa a faɗi cewa an yi mafarki da kaza da kaza da kaza to saddan lizari'a yayin da muka ga 'yan bid'a shi'ar ne nasu su ne suke irin wannan zantukan ko don kada mai koyi da su mu nisance shi saddan zari'a, ko ma ya halatta a zo a faɗi tunda dai su suke faɗi to mu nisanci wannan abin kada a same shi tattare da mu kuma duk bayanin fa da zamu ko wala ba su gamsu ba kuma wanda bai fahimta ba ba zai gamsu ba ko wanda baya cikin su dan kan katanga kawai abin da zai ce suna kafa hujja da mafarki kuna kafa hujja da mafarki duk bayanin da za a yi kuma ni na tabbata abu Aisha yadda na san shi abokina ne yana tsoron a zarge shi Dan ya daɗaɗa wa dakta ne zai gaya wa dakta. in kuma nayi yi karya a tambayi malam kaki su yana sane zai faɗi dan ya daɗaɗa masa shi kuma dakta tunda ya nuna duk wanda zai soke shi zai ci masa mutunci to kaga dole irin su abu aisha ne za su ringa kusantar dakta ba irin masu gaya masa gaskiya ba dole saboda kofar da ya bude kenan to wannan magana ta dakta cewa wannan ya yi mafarki zai mutu ya zo mutuwa ana cewa ya ce la ilaha illallahu yana yana la yana la ya kuma ƙara yin wani mafarkin mafarki cikin mafarki sai aka ce ai wannan da ya gani yana ta iyu yana ta iyu su ne masu yanke karatun dakta suna izgilanci kuma dakta ya faɗi wajahin fa da suke wa izgilanci ya ce kuskuren har ya ce ai ba wanda ya wuce kuskure ya faɗi wajahin ya faɗi wajahin da kansa sai kuma ya janyo aya ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum sai sai ya maka wannan ayar sai kuma dakta ya ƙara da cewa su sahabbai waɗanda suka soke su kaza waɗanda suka soki sahabbai suka yi izgilanci da su kaza kenan kamar yanzu dakta ya ba matsayinsa matsayin sahabbai kenan haka za a ɗauka kamar yanzu shi ma sansa aƙida ne kamar yadda san sahabbai aƙida ne shi sa za ka ga da wuya malima su yi littafi na aƙida su faɗaɗa ba su ambaci hubbus sahaba ba shi ya sa shekul islam ibn taimiyya a cikin lamiya tasa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda mallil hidayati hidayati yas'alu Isma'kalama kalama muhaqqiqin fi ne an yansani ya tabaddalu sai ce hubbus sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu kaga magana yake akan aqida ya sa ili an mazhabi wa aqidati kuma yace hubbus sahabati kullihim li mazhabun Kisa sa za ka ga babuka na hubbus sahaba cikin littattafan aƙida to shi ma dakta nan ya sa kansa ciki nan ya sa kansa ciki to ai wannan muke zargin 'yan ɗariƙa sai kuma ya sa yi masa izgilanci cewa kafirci ne in ya yi kuskure ai masa izgilanci kafirci ne ya janyo aya tabbas ba kyau na faɗi ba daidai ba ne haka 'yan ɗariƙa suke faɗi in an taɓa su kafirci ne gashi kuma zan buɗe cikin littattafai na ɗariƙa zan karantu to shi yasa nan ne na ce to wannan magana ta dakta irin ta ƴan ɗariƙa ce gashi zan buɗe na karanto guraren kaga wannan magana daidai take da maganar shehu tijjani cewa man sabbana walam ya mata kafiran ina zuwa ku tsaya mu buɗo mu karanta wannan magana daidai take da wannan abin da yake cikin wannan littafin na shehu ibrahim akwai wani wanda ya afka cikin mutuncin wani walihi wasu aka cire masa imani akwai wanda ya afka cikin mutuncin wani da suka ce bawan Allah ne sai aka cire masa hadda alkur'ani wannan shine abin da 'yan ɗariƙa suke taɗi. cewa idan an taɓa su ko an musu inkari to irin hukuncin kafirai Allah zai wa mutum irin hukuncin kafirai Allah zai wa mutum haka suke cewa ku yi haƙuri gashi haka suka faɗi afuwan da Allah ku bari na ɗan bubbuɗo na nuna saboda ya fi kyau na buɗo sa'an nan na nuna zai fi kyau na buɗo na nuna don ƙila 'yan ɗariƙan su ce a'a ba haka suke faɗi ba shi sa su ne suke faɗin irin wannan su ne suke faɗin irin wannan su ne suke faɗin irin wannan gashi gashi cikin littafin shehu ibrahim cikin kashifil albasa an faidatul khatimi abil abbasi gashi gashi kashifil albasi ko kashifil albasa an faidatul khatimi abil abbasi in muka duba cikin shafi na ɗari da ashirin an ci mutuncin wani an kwace imani an ci mutuncin wani an kwace Alƙur'ani. an yi wa wani inkari an yi wa mutum hukuncin kafirai duk za mu nuna wajen gashi kaga shehu ibrahim ya kawo ya ce wa ƙa'abin luban fi haƙƙi sayyidi ahmad al-badawi ya ce ibn luban ya afka cikin haƙƙin ahmad al-badawi ya afka cikin haƙƙinsa ya yi masa izgini ya afka cikin haƙƙinsa ya yi masa inkari ya afka cikin haƙƙinsa ya yi masa kaza ya yi masa kaza to da ya masa kaza din me ya faru fasulibal qur'anul azim kawai sai aka cire masa alqur'ani da mahaddaci ne sai ya dawo ba haddar wal ilmu da yana da ilimi sai aka cire masa wannan ilimin aka yi masa salbu wal imanu sai aka cire masa imani saboda ya taba manya yace falam ya zalbe gushe ba yastaghisu bil awliya'i yana neman agajin waliyai hatta dulla ala sayidi ya kutal arshi har sai da aka nuna masa sayidi ya kutal arshi aka nuna masa shi aka ce ya je wajensa ya nemi taimako yana zuwa shi kuma famada ila kabar sayidi ahmad al-badawi ashe ma ya mutu kawai sai ya wuce zuwa kabarin shi ahmad al-badawi din wa kallamahu sai yayi masa magana ya wuce zuwa kabarinsa kawai yayi masa magana kawai sai ya wuce zuwa kabarinsa kawai wa kallamahu sai yayi masa magana yana cikin kabarin fa wa ajabahu shi ma sai ya amsa masa wa qala lahu yace da shi anta abul fitiyani rudda ala hadha miskin ra'sa malihi yace ai kai ne babansu mayawa da wannan miskin miskinin jarinsa shine ra'sa malihi faƙala sai shi kuma yace bi sharti taubati to da sharaɗin zai tuba zai daina zai daina afkawa cikin haƙƙina fataba sai ya tuba ya daina wa radda alaihi ra'sa malihi sai ya mayan masa da shi wannan ɗin da shi jarin nasa sai ya mayan masa da shi imanin kenan kaga imani ya cire masa saboda ya afka cikin mutuncinsa alkur'ani ya cire masa saboda ya afka cikin mutuncinsa ilimi ya cire masa to yanzu dan Allah wannan magana ba ɗaya ce da ta dakta ba an afka cikin mutuncinsa an masa izgili ya ce wanda yi gashi a mafarki yana la la ya ƙi ya ce la ilaha illallahu abu aisha ya ce sai wani mafarkin sai aka ce ai wa'annan ne suke yanke karatun dakta suke izgili da shi yanzu duk wannan hutubar da kuka ringa yankewa larabci ne fa ko kuka yanke to amma dakta shi a wajensa ku kafirai ne E larabci ne akwai wanda larabci aka yanke to kaga wannan ba shi da maraba da irin abin da 'yan ɗariƙa suke faɗi ba shi da maraba wannan kenan kaga wannan an afka cikin mutuncinsa an wa mutum salbu na imani ba shi da imani saboda an afka cikin mutuncin waliyi shi ma gashi dakta an yi mafarki an yi mafarki <coughs> shi ma dakta an yi mafarki shi ma to wannan kenan sai mu je abu na nawa abu na biyu cikin jawahiril ma'ani cikin jawahiril ma'ani ku bari mu tafi cikin jawahiril ma'ani shi ma mu haska mu nuna ka ji abin da suke cewa su ma anewa waliyai inkari anewa waliyai inkari sai suka ce to irin hukuncin da Allah yi wa mushrikai irinsa zai wa wa'annan masu inkarin kaga akwai bambanci ma da inkari ma da istihza'i su kawai inkari ma akai kawai wane ce ka ka ce ba ma haka ba to amma za a yi ma hukunci irin na munafikai irin na mushrikai wannan magana ga ta a cikin jawahirul ma'ani mu karanta mu gani E, ga ta cikin jawahirul ma'ani wanda yake da hamishi na kitabun rima to cikin hamish din na kitabun rima ko kuma tsayin ɗauko wannan don ya fi fitowa tartar tsayin ɗauko wannan na karanta don ya fi fitowa tartar na ɗauko wannan na karanta ya fi fitowa tartar ku yi haƙuri da Allah don gwara mu ringa nunawa Eh, kaga wato yan ɗariƙa ne suke irin wannan zantukan dakta ai tabbas ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. idan kuma wannan ayar ita ce dakta ya amfani da ita cewa wayancan da suke masa izgilanci kafirai ne saboda an yi wa sahabbai izgilanci an kafirta in muka buɗe layi to ma ji maganar karatu eh. ai su sahabbai ai su na musamman ne gashi nan abin da suke cewa ga eh gashi nan abin da suke cewa e, ku yi hakuri da Allah tsaya in haska shi ma yana da kyau na haska yana da kyau na haska don su gani wannan jawahirul ma'ani ne gashi wannan jawahirul ma'ani ne gashi jawahirul ma'ani ne gashi shi ma to in ka duba cikin kitabun rima wanda yake ƙarshen jawahirul ma'ani ɗin juz'i na ɗaya in ka duba shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas gashi tsaka ji abin da suka ce su ma suka ce wa min qaba ihli inkari alal auliya yana daga cikin munanan abubuwa na inkari ga waliyai annal munkirina lallai su masu inkarin nan na asarar yahudi wal mushrikina wal munafiqina sun bu gurbin sun taka sauwu ne na yahudu da mushrikai da munafikai kaga nan fa annabawa suka yi wa fa amma wayannan waliyye suka yi wa amma ga sai aka ce sun taka sawunsu to ga hukuncinsu fala shakka ba shakka annallaha ta'ala cewa Allah maɗaukaki yu'aqibuhum zai yi musu uquba ne misli ma aƙaba bihil yahuda wal mushrikina wal munafiqina da kwatankwacin abin da yi wa yahudawa da mushrikai ukuba da munafikai da shi saboda me littisafihim saboda suffantuwarsu bisifatil mazkurina da siffofin waɗanda aka ambata kaga su ne in an musu sai su sa mutane gurin kafirai in an musu sai su sa wa mutane a wajen kafirai idan an musu kuma kaga ma Allah dai ya sa mu dace to wannan kenan mu ƙara komawa haka in ka ƙara komawa cikin addurratul kharida wannan baitin tsaya ka ji shi ma dakta ya ce duk mai wannan ba zai mutu da imani ba zai mutu kafiri in dai za ka gutsuro karatun dakta ko wani abu na dakta ka zo kai izgilanci to za ka mutu kana kafiri abu aisha ya yi mafarki amma ya ce wannan mafarkin karfafawa ne to ai su ma haka 'yan ɗarika suke cewa haka su ma suke cewa to mu ƙara komawa a cikin addurratul kharida sharhi na al farida cikin addurratul kharida sharhi na al farida cikin mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da ɗaya tsaya ka ji abin da suke faɗi tsaya ka ji irin abin da suke faɗi shi yasa wannan maganar da dakta ya faɗi irin ta 'yan ɗariƙa ce su suke kafirta mutane idan an taɓa su gashi wannan magana cikin addurratul kharida shari na alyaqutatul farida cikin juz'i na ɗaya shafi na casa'in da ɗaya suka ce gashi abin da shehu tijjani ya mallaka yake da shi manzon Allah ya masa alkawari wa man sabbana wa lam yatub mata kafiran فيا حسرة اللساب بجنبي وعترتي وقد ضمن zalika ya يقظة بوعد صدوق منه صونا لحرمتي waman sabbana duk wanda ya zage mu walam ya tubbe tuba ba mata kafiran zai mutu kafiri ya zage su bai tuba ba zai mutu kafiri da ya gama ma sai ya ce kai wa ƙadu da minan nabiyu zalika ya ƙazatan marabarsa da na dakta ta nan shine shi ya ce manzan Allah ne ya lamunce masa amma shi dakta aya Alƙur'ani shi ya janyo shi na dakta kaga Allah ne ya lamunce masa hakan kenan ko da bai dai faɗi ba amma ya janyo ayar inda a ce ma dakta da ka zo umumin abin ka yi ma amma sai ka jingina abin wa kanka kuma sai ka ayyana irin kuskure ka yadda ya eh kuskuren ne amma waye ce yi izgili to izgilin kuma ga hukuncinsa to kaga wannan abin irin abu ne na 'yan ɗariƙa shine magana gaskiya wannan abu irin abu ne na 'yan ɗariƙa wannan shine magana gaskiya tsaya mu buɗe layi mun gama wannan shine abin da yake akwai a nan shi yasa za mu buɗe layi mu fara shi yasa wannan maganar ta dakta irin maganar 'yan ɗariƙa ce kuma kun ga mun nuna muku irin ta ce eh, irin maganar 'yan ɗariƙa ce in dakta ya kuskure ka zo kai izgilanci kai kafiri ne eh, in dakta ya kuskure ka zo kai izgilanci kai kafiri ne abu aisha ya gani a mafarki irin masu yankowa suna izgilancin nan amma ƙarfafawa ne Allah ne ya faɗi ƙul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da iman ba'da imanikum Za mu buɗe layi yanzu yanzu to Allah ya sa mu dace amma da Allah 'yan ɗariƙar bangaren dakta da Allah in kuka bugo ku ringa tsayawa kan topic da Allah eh ku ringa tsayawa kan topic assalamu alaikum assalamu alaikum <coughs> assalamu alaikum Alo alaikum assalam Na'am dan uwa muna jin ka da wa muke magana. Sunana Yaya Kabiru. To Yaya Kabiru muna jin ka. Ina magana daga Azare. To muna jin ka yaye Kabiru daga Azare. To wala alkana wuri da fadi na fata alkali. To ni ma ina da fatan da fata a fara lafiya kuma Allah ubangiji ya sa gama lafiya. Allah ya sa haka. Mala alkana wuri na kasance dai dan tijaniya. Mm. Salamu alaikum muna tare. Wa alaikum salam muna jinka. na ce na kasance ni dan tijaniya ne amma mala alkanawi iya fahimta ta ga wannan lamarin hmm. shi ne gaskiyar magana dr idris rikicin da kuke yi da shi ba wai ana yin rikicin nan ne saboda allah ba na kuma dalili na yanzu kana ji yanzu bar rikicin ko akan me ake yi ka ji abin da muka faɗi abin da muka danna ka da shi ko ɗan tijaniya haka kake tunda ai mu ba mu san na'am A'a, ba ah, matsala kana ji zancen kai ɗan tijjaniya ne haka kace don mu ai ba mu yadda ba farko kenan in ma ko don ah. haka da kana ji wani zai iya sa wannan rigar saboda a daina abin da ake yi ya ce shi ɗan ɗariƙa ne saboda a kake a kashe yanzu kana ji duk ba ruwanmu da kai ɗan meye abin da datta ya faɗi muka danna daidai ne ko ba daidai ba ne kai in ɗan ɗariƙa ne ko menene tunda ka yadda ai musulmi ne kai sa abin a mizani na addini kawai shine abin da ya dame mu daidai ne gaskiyar magana kaga ba gaskiyar magana ba daidai ne in daidai ne ina wujjar ka kawai abin da ni na ce ma kenan kaga ka ɗauko abin da yasa ake abin nan duk babu ruwanka da wannan balin in kalli bidiyon sai ka ka ah. da saka mana bidiyon balin ka saka sai ka dawo da ni daga baya na zo na samu tsakiyar abin ne na ji ne bayanan ka amma ban ji abin da aka da da ka samu ba amma kai min ai hukunci ba dan Allah ai ake ba kai min adalci ah, yanzu ai a ah, kai min adalci yanzu wannan fa halka ta lokaci tafiya to Allah ya samu dace to kaji ko kaji irin ta ko in ka bibiya ma ƙarya ne ma ba ma dan ɗari kabba ne nan wani sabon salo ne ni fa ɗalibin usulul fiqh ne inda ma a ce ma kana ma bubbugowa ne a baya da yawa eh kana bubbugowa ne a baya da yawa ma to in kai ɗan ɗariƙa ne ni na sani kuma hakkiranka da kai ta yi din na gani ka ji fa to in kai ɗan ɗariƙa ne in kai ba ɗan duk ba wannan ne mu ya shafe mu ba tsaya kan topic kai magana ku daina irin wannan wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dan uwa na'am ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah bisa wannan topic da ta yi yanzu na hmm. saurari karatun daga farko har karshe to alhamdulillah amma sai dai gaskiya na sabanin fahimta yadda ka dauki abu eh ba matsala ai haka muke so baka yi wa sai nake ga abin da ka faɗa kan abu aisha babu insafi me yasa shi haka Ku ɗauka taslimar jajibi cewa ta san abu aisha ta san halinsa ta san ɗabi'unsa ba shi ne cewa wannan abin da ya na burki yayi ko kuma a'a ya faɗa da yi kusan shi ba baka da tabbacin haka tunda baka zuciyarsa baka san me ya ya ta yi mafarkin da gaske da ya baka baka saka yake shi ba ba matsala na amma inda kike ka a'a da Allah kana ji na a dan tsaya mana ai ka san ai a kana ji ai dai to ai ka ji illa ku eh ai dai ai dai bayan daya da Allah na ce ƙarya yake bai yi ba a'a kai inna lillahi to kai fa na ce ƙarya ne bai ba kashi a kaga kake a to kaga kaga yanzu kana cewa ni ban yi adalci ba amma gashi kana furta kalmomin da ban furta ba a ta ɗan kaga inda to eh, eh, ya ya za a yi mafanci wannan ya ya za a yi mafanci wannan juna kaga ka faɗi kalmar da ni ban sa ta ba sannan kuma kai yanzu kuma na faɗi fahimta ta kai ma fahimtar kai yanzu fa na bakka kake faɗi fa ka fahimta na faɗi ta ka ce ban yi adalci ba to kai gashi ka fahimto kai wani abu ka faɗi wata kalma da ban sa ta ba kuma kana so kai min alƙalanci da ita to ya layi in fahimce ka wai cewa ƙarya ne cewa ai bai ce ai ya kwanta ya gani ba ƙarya ne ni na ce ƙarya ne da Allah na faɗa wannan kalma a ah, na ce na faɗa wannan kalma to na cinye ta to ina jin kai yanzu na faɗa na yi. to abin da nake cewa mm. cewa da kai a ɗauka da zance ne yayi mafarkin haka ce mm. ka faɗa haka eh sosai kuwa yawwa kin ga abu Aisha mm. ka san malam Asabi malam kaci su cewa zai iya yin wannan abun don ya nemi kusanci da zaka da ta yi shi to a yanzu da Allah kana ji nan me na wani kuskure a cikin abin da aikace to kaga yanzu ba ka san me a zuciyarsa ba da har ya je ya wannan magana ya ga me ya a kai fa kace fa kana ji ga yanzu fa cewa kai na ce zai zai iya yi tunda na san halinsa amma yanzu kuma ka nemin a hukunci da hakan yayi eh, ka ai bai kamata ba yanzu dai kana ji babu matsala yanzu kana ji assalamu alaikum yanzu duk ban wannan magana yanzu ma kan abin da shi datta din a yi bayani mu je na gaba na'am na gaba abin da yake bayani ya kace wayannan matasan sun da izgilanci ne ga larabcin ba wa datta ba to da ah. wannan magana gaye kuskure dakta ne ayye fadi faɗi da kuskuren da ya yi dakta ne ai ya faɗi bayan nuna ai nace ba ba bidiyo da suke rigilanci ba akwai bidiyon da ya akan ah, kafa shara'a a so shara'a a yi cira zuwa da a rike shari'a sun wata izgilanci a kai akwai magana da ya akan magana cewa ba a ɗaukar maganar wani malami mutum ya wa maganar manzon Allah sun wata izgirin a ake a suna izgilanci suna da yawa ba. to amma kana ji assalamu alaikum shi dakta me ya faɗi da bakinsa. yace suna yanko bidiyon suna maka izgilin shi yace da Allah kana ji kalma ce fa ya ce kuskure ne ya nuna ko ya faɗi kuskure suke wa izgilanci ko bai ce ba ni ka a to yanzu kana ji a yanzu ka yarda da ni tsaya mana ka yadda da ni ya nuna ko ya faɗi cewa kuskure ne har yace ba wanda ba wanda ai ya wuce ai ya kuskure ai yace ballantana ni ma to kuma ka eh to kaga shi ya faɗi abin da suke wa izgilancin kenan kuskuren da yayi to yanzu yana ciki ba ya ce shi ne kansu wa izgilanci ba to amma kana ji yana ciki tun da shi ya kawo sauran yanzu kai ne ai kake kawowa sai ka bari shi ya kawo shi a'a kana ji ya ka ji kana ji adalci adalci shine ka bawa mutum abin da ya furta ya nasanta amma kai yanzu kana nema ka janye abin da ya nasanta ka kawo in eh, siya za a yarda da kai a'a kana ji a'a ba yanda za a yi mu batta ai shine topic din ai yanzu in ka janye ai ya faɗi kana ji cewa kalmar kuskure yanzu dai shi kenan suna izgilanci abubuwan da yake na na addini amma har da ok to ba matsala eh a yanzu tsaya to daidai nan a tsaya daidai nan mana tsaya mana ai ina so ne mu fahimci juna yanzu kuskuren da dakta ya nuna a cikin zantukan da yake na cewa shi bai wuce kuskure ba yanzu in sun yi kuskuwa eh, idan sun yi eh, idan sun yi izgilanci a nan sun kafirta ko ko a'a san ba su kafirta ba a'a ba to ai ka ji inna dafta ne fa ya kazancin kuskure fa ba fa ni fa ba ba kai ba fa waye ai ya kazancin ai kuskuren babu matsala kana ji a'a kana ji babu yanda za ka karasa ka bar abin da dakta ya furta sannan aikata farara gefe tunda har dakta ya furta kuskure kana ji ka faɗi a kan yanzu idan kuskure ne wanda dakta ya faɗi da bakinsa idan aka yi masa izgilanci a nan an kafirta ba mu amsa eh. Eh, to kenan yanzu dakta da ya kawo shi a nan kuskure ya yi ko? dakta kenan da ya kawo shi sa'an nan daga ƙarshe ya kawo aya ba daidai ba kenan ko ya kai fa kace fa yin izgilanci akan kuskuren da ya yi? kai fa ai kace fa ba a kafirta ba fa kuma dakta ya kawo kaga nan dan uwa kana ji kaga babu yadda za a yi mu fahimtar juna kana ji yaya mutum zai faɗa abu da bakinsa ya furta sa'an nan kai ka fahimto ai wani abu ka bar wanda ai ya furta kuma ka tafi wani abu babu matsala naji ya kawo abubuwa da yawa naji yanzu wanda yanzu ni na faɗi tun da kayan to ai kaji illar yanzu wanda yanzu na faɗi na kuskuren tunda ya kawo shi shi ma ya kawo 'yansu abubuwa da yawa to yanzu na kuskuren da ya kawo shi din idan an yi izgilanci kafirci ne yanzu da daya bidiyon da ka saka guda na farko a'a kana ji kai ai ba mu gama nan ba kai so kake yi a ringa tsallakewa ni ba na irin wannan fa ka san ni zan yi sauke ka in ya dau wani in ba za ka yi mana bayani ba gaskiya zan sauke ka in dau wani to ina ganin sai an jima to assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am ina jin ka dan uwa. To, mala alkarwa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ina jin ka. So, sunana al Ghazali. Daga Ghana Kumasi Abu Abu. Ghazali ko na'am ina jin ka. Ghazali na'am. Ina ma fatan Allah. Ina ma fatan alkhairi. Ni ma ina ma fatan alkhairi. To, Allah samu gama da duniya lafiya. Amin, Allah isa. man alkalami gaskiya hmm. a da ni dai na ji ina folon ka sosai a'a kaga kana ji yanzu dan girman Allah kana ji bazancan kana following dina ka ji abin da na danna ko baka ji ba eh na yanzu na hawa mana ji kada wani kola kuna wanda ce shi dan tijaniya ya kuna da ji kadan kuma yanzu na hawa eh ina ganin kana ji to gaskiya da za ka yi mana adalci tunda ai baka ji ba da ka sauka zai fi kaga bai kamata ka zo ka yi akan abin ba ka saurara magana ba ba ah to ai ma'ana kana ji ka ce ai baka ji ba ka hawo daga baya to yanzu in zaka ce ina jin ka eh to ni da abin da nke da shi ne dan a ah, kai wanda yanzu kake da shi ne zaka faɗi ko wanda mu yanzu muka kawo ai muke da shi wanda dai kuka wanda dai wanda dai kuka dai wanda dai kake topic ne da kake kai kake tafiya kai in eh. ba ran da za ka yi program ban follow ban follow ban ba shi dai maybe ina aiki ba matsala dubban wannan dan uwa eh, yanzu dai tun da wannan kai maganar da akwai da shi ne kaman kaga dole sai ya ah, sauka daga kan topic ya hankuri ya hankuri dole sai ya sauka to shikenan na baka sauka daga kan topic na baka sauka to eh, da ni ina dai magana ne da ah, ku duka Allah ba ku hankuri a'a ba Allah ya ba mu hakuri ba magana fa ake ta addini in ka ji an ce Allah ya bada hakuri to uwa nan wani abu ake yi dangane da shakhsiyar mutum ina ganin abe ba dan baya ne ina jin kai ka dauka kake magana a kai na kogori da dakta ya yi da ya zo ya zage ni kuma daga baya wannan aidi ya wuce yanzu yanzu wannan ana magana ne kan mas'alar eh, addini oh, wannan wato wannan a ba matsala a na yafe ai ni ma na yafe ni ma duk ba matsala duk ba amma yanzu kana ji topic tsaya ne ka ji in gaya ma topic din dai tunda ga ai baka ji ba kuma kana so kai magana kana ji to ina sauraron ka abu aisha ne yayi mafarki Ah. cewa yana cikin bacci wai sai wani ah. aka nuna masa wani ya zo zai mutu ana cewa ya ce la ilaha illallah wai sai ringa la la la kana ji ah. sai ya ringa la la sai ya cika ba imani sai dai ya ƙara wani mafarkin cikin wani mafarkin wannan ina ga ma yadda dakta ai ya faɗi sai ya ƙara wani mafarki cikin wani mafarkin sai aka nuna masa wannan ɗin nan wanda ya mutu ba imani suna daga cikin ah. waɗanda suke yanko karatun dakta suke izgilanci da shi sai kuma dakta ya ƙara da cewa ai kuskure babu wanda ai bai wuce kuskure ba kana ji ina saurara ka eh ai yace ballantana ma shi ordinary person yace kalma uwa irin haka kana ji eh ina saurara sannan sai ya cike daga ƙarshe sai ya janyo aya qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum eh la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kana ji sai ya janyo wannan ayar sai ya ƙara da ƙissar masu sukan sahabban manzan Allah ka fahimta to sai wannan kolan sai ya hauro sai ya ce wai ai su masu izgilancin suna izgilanci ne kan abin da dakta yake yi ka fahimta suna eh, akwai wata kalma da dakta ya so ya faɗe ta in dai ba na manta ba sai ya ce malamin ko da yake karantar da tauhidi something da ya haka ko da yake kaza to sai kola kana ji sai ya ce ai izgilancin nan da suke yi ba suna izgilanci ne wai ga kuskuren dakta na larabci ba amma dakta shi ne a yi amfani da kalmar kuskure sai ya ce amma ba yana nufin wannan ba shi dakta wai shi ma dai yana ciki to shi ne sai ana ce to ya tsaya a yi ɗaya bayan ɗaya yanzu mu ɗauka kai ma ka fara bamu yin izgilanci in mutum ya yi kuskure a matsayinsa na malami kafirci ne ko ba kafirci ba ne sai mu ji kai yanzu ka ba mu taka aifatawar <laughs> mala alkanawi taka fatarsa za ka ba mu fa din gama gaya ma wannan abubuwa yanzu ba ka yi kai fa kace wannan abu ba dan fa bai kamata fa in fa gaya ma ba fa kawai dan naga ka su ka ka tsananta sai ka sa baki ne na ma baka dama wawware mana tsaya kana ji wawware mana amfani amfani bibiya kenan amfani bibiya mu bata data mu mu saurari addini ko baka ka to babu matsala yanzu kana ji wawware mana yanzu kai mun baka dama kana ji wawware mana wanda ya kuskure tsaya mana kana ji wawware mana kai mun baka dama wanda ya wa dakta izgilanci ta fanni kaza me matsayinsa wanda ya wa dakta izgilanci ta fanni kaza me a yi hukuncinsa duk yi mana bayani duk wawware mana ah, ta fanni ya mai isganci ta fannin addini ko dai ta fannin kuskuren da yi a duk gaba ɗaya har eh, duk gaba ɗaya ka har hada sai ka ba mu ai hukunci duk mun baka dama <laughs> amma na alkalau yanzu aka <laughs> yanzu dai maganan da maganan na duka dai na fahimci yanzu maganan duka ne eh, ni dai da maganan da dan yi ne wallahi yanzu fa kai fa na ba dama fa kuma na fahimci kamar kai dan jami'a ne ko? na na wallahi ni driver ni saboda shi kaga social media mai wuya ma yi magana ba su yi magana kan kuskure abinda ban sani ba amma wani abu ni driver ba mota amma ba kai ne ka turo min da wani message na larabci ba wallahi ba ni ba ne ba ni kenan a yanzu ina jin ka ba matsala yanzu wawware mana wanda ya wa dakta izgilanci ta fannin karantarwarsa hukuncinsa kaza wanda yi wa dakta izgilanci ta fannin kuskuren da ya yi hukuncinsa kaza duk yanzu wawware mana ni dai ni gaskiya ban wawware ban ah. bambanta gaskiya a ba shi da bambanci kenan yanzu ah, eh. yanda dakta ya eh, faɗi daidai ne tsaya mana yanda dakta ya faɗi kenan daidai ne umma izgilanci kai masa ta fannin kuskure da ya kai kafiri ne kamar yanda ah, ah, wanda ah, ya masa kusku wannan izgilanci ta fannin karantar wasa kafiri ne yanzu kai yanzu ra'ayin datta kai ka ɗauka kenan babu warewa a ya hankuri wallahi manyan magana kan abin da ban sani ba mu da kasa ko akwai wanda suke follow dai suna sauraron suna sauraron amma gaskiya wallahi ban yayi magana abin da ban sani ba ban yin ce na kai kaza magana yayi kaza ai kai ka daure kai ne ka takura sai kai ai magana kai ka takura sai kai magana da na ce tunda tunda baka saurara ba baka ji baka sauka sai ka ki eh to Allah ya sa mu ah, na ga hidiman da kuke da addini to Allah ya saka da alkhairi amin mun gode dan uwa ga wannan yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum amma da Allah duk wanda yake shi yasa na maimaita da Allah duk wanda ya ji na maimaita in ya zo da Allah ya tafi straight kada ya tsaya ne mun tambayoyi dan Allah assalamu alaikum na'am yaya gida dan uwa ya ibada Mun wa Dan uwa ka ji abubuwan da ake tattauna, ko? Ana magana da ɗahir da kanan Nasarawa local yi. GRA. Na'am ɗahir. Muna jin ka. Jiya ko program ɗinka na jiya na yi kira talatin gaskiya dai ba samu an ɗagawa. to ka gani ban san ka ba ballantana ko na ki dagawa saboda kakkace ai wani abu shi yasa wato eh, dai yanzu ka yi magana na yau ai kaji abin da ake tattauna yana ni na ji amma dai tambaya gare ni tukuna. a kuma kaji ba za ka yi bayani ba sai ka wannan kada ka yi irin kai dan dariƙa ne a'a tambayar ka ne kai dan dariƙa ne to kaga kaga yan dariƙa ne suke mana irin wannan abun ga abu ana tattaunawa sai su zo su fake kuma su tafi wani abu kai a'a ai yanzu kana ji kaga muna so ne mu ji abu ah. ka ɗauke mu daga ina ce ka yi hakuri akan abin da kake magana a kai shi nake son in yi tambaya an za a ban dama an ko ba za a ban ban saukatun da fejin ka na ok ka faɗa ai hakan ne saboda in ce ba zan dan na baka dama kenan ta ƙarfi kenan ko me yasa dan in zan sauke ka ni ka shiga zuciya to a to ni in ma ka faɗi ne dan wai dole in baka dama wala sai in yi in sauke ka dan na tabbata duk abin da zaka ce ina da amsar da zan baka amma kada ka ringa irin halayyar a bid'a da kai ahli sunna a yanzu ta yaya ka yi mana adalci muka gama maimaita abu duk yanzu ka ajiye su a gefe sannan ai ka zo ka ce wa za ka eh, yi ai adalcin kana ji tun da ka bibiye mu daga farko har ƙarshe ka ji yadda aka kawo abin a matsayinka na ahli sunna kana da hujja a matsayinka na ahal suna kana da wujja da dalili yi mana bayani da Allah in ma za ka yi tambayar ta biyo baya yawwa eh ina jin ka magana da nake da shi dan Allah shine hmm. akan wayannan karatuttukan da kuke koyar su suratai da kuke ya sauke ka eh eh dan ya hakuri da Allah ni ne da kaina ai na sauke ka kaga yanzu ka wahal da ni aka gama yanzu duk sa bidiyon da ne na gama komai amma ba ka tsaya kayi wai magana ba daman so yake ayi fita daga wannan wai akan ai abu ai karatuttukan da ake daban wannan wani karatu ne na musamman assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ya gida ya ibada ya wajen Alhamdulillah, atabarakallahu ina kwana an tashi lafiya. Alhamdulillah ya gida ya ibada. To alhamdulillah ma'ana Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tabbatar da ku akan abin da yake so kuma ya da shi Allah ya kare ku daga zamiya ya dora mu da ku duka akan abin da yake daidai. Kuma Allah ya mutu wallahi a kalla Allah ta cike take da damuwa da kuma ta kai shi ganin yadda ahli sunna gaba daya suka siffantu da wasu dabi'u wanda yake aslan ba nasu bane don za mu kyautu da to aro suka yi gaskiya sun aro ne wanda kuma kila ko dai eh, rashin fahimtar sunan ko kuma eh, san zuciya ko dai wani abu wanda yake gashi dai ga irinsa hmm. amma subhanallah abubuwan da muke gani wallahi malam Eh, duk wani mai kishin suna wallahi abu ne da zai ji rashin daɗi zai ji cewa gaskiya suna ta shiga cikin wani yanayi wanda sai a hankali ma daman nan su ne wata rana za su zama to jagorori na sunna ko kuma su iya faɗa aji a sunna ko kuma za su iya koya musu sunna to gaskiya suka koya musu wannan sunna za a samu damuwa su masu kira ke su masu kira babban malamin mu Allah subhanahu ta'ala ya kara masa lafiya da imani ya kuma shiga lamuransa ya nuna masa abin da yake daidai ya bashi ikon gyarawa wato a cikin maganganun hmm. wato a cikin abubuwan da ya faɗa ni tun farko tun da na ga shi wancan rubutu da mala abu aisha na ce subhanallah sha ina fiqhul da'awa ina fiqhul na da'awa ta ya za a yi wannan abu wanda yake kai ka san a kan na ahli sunna ka san cewa wahayi ma ka san cewa abu irin wannan eh, mafarki ma daman ba wai ya ya dace da abin da yake wahayi bane to ba amma kika so ana yi itibari da shi ba kwata-kwata ba a so ana itibari da shi in dai ba wai ya dace da wahayi bane kila kai mafarkin cewa misali kai mafarkin cewa misali ga yan wuta ana kona su ko kuma ga 'yan aljanna suna cikin jin daɗi ko dai wani abu wanda yake yana muwafaka da wahayi kai tsaye to inda ba ah. wannan ba ba a cika so amma kana ji dakta fa ya ce fa ba wai akan mafarkin aka dogara ba dan ai masa adalci ya janyo aya qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ya janyo aya zan zo kan wurin mana to ina jin ka eh zan zo zan zo kan wurin malam to kaga kaga misali in dai ba wai wannan din ba ka tingina abu zuwa ga mutum ɗaya kaga wannan kuskure ne sannan a cikin maganar dakta a cikin maganar dakta ya tabbatar cewa wato a mutum wanda yake karanta tauhidi ya faɗa haka cewa mutum wanda yake karanta tauhidi kar ka ɗauko sa kana yankewa kaga ba wai ayoyin alkur'ani fa ake ɗaukowa ana istihza'i da su ba dan ba mu taɓa ganin wasu daga cikin wayanda suke yayyankowa sun yi istihza'i da ayoyin alkur'ani ba haka ba eh akwai wani ya ce fa uwa an yi wa akwai wani uwa ya ce an yi amma ni dai karan kai na ba ayoyin qur'ani a wa eh, ni ina faɗin abin da ina faɗin abin da ni na abin nan ni yayi misali tun da ni nake magana ko fahimta ta nake faɗa ni dai ban taɓa gani ba malam mm. eh, ban taɓa ganin sun ɗauko ayar alkur'ani da dakta ya ja wasu yi iskilanci da satin ayar ba sai dai kila ko ya karanta ba daidai ba su yi iskilanci da wannan wannan kuma zai koma wani hukunci na daban ba sani ba ko ana jina mala amma ba wai ita ayar satin ta suke mai iskilanci ba assalamu alaikum na'am ina jin fa ina jin ka ko da a ce an samu ko da a ce an samu ko da a ce an samu cewa sun ya jawo ayan sun yi isgilanci to duk wani lafiyayyen hankali da kuma insafi zai bayu ne zuwa ga la'alla wani lahani ne a cikin ayar ko kuma wani abun ne da kila ma ba lahani bane su sun dauka lahanin ne suke dauka domin su yi ba'an ga shaksiyar wanda ya karatun ba wai ga shaksiyar ala musulmi wanda ko da a ce yana jingina kanshi zuwa ga musulunci kuma yana da wasu akidu kaza da kaza da kaza mafi yawan lokuta misali muka ɗauki yawancin yan tijaniya in ka zo ka kawo musu abubuwan da yake na kafirci ai me suke ke ka sun yi tarihi ko kuma ka ji sun baranta daga wannan abu ko kuma su ce a ai <laughs> yawa yanzu ya dawo yanzu network din ya dawo muna jinka ok to to kaga akar makalla misali na ce kamar yan ɗari hmm. kamar yan ɗariƙo za ka ga mafi yawan lokuta idan an kawo musu abubuwa da shegunan su suka yi sai ka ga suna ko dai su tawili ko su barranta da abu su ce su dai ba haka abin yake ba mm. ko dai wani abu amma za ka ga ba su cika jingina kansu zuwa ga wannan abu saboda haka ko da an samu wasu daga cikin mahaukata sun yi irin wannan abin da muka sai kila mu ba mu taba gani ba to abin da ya kamata almutabarin ila zini shine suna yin isgilanci ne wa yanda aka karanto ba wai ga karatun shi karan kanshi ba zakin karatun a kila wani wani lahani ne ko wani kuskure a dan samu suke yin iskilanci da wannan ba wai suna iskilanci da sakon da shi karatun in hadisi ne ba wai hadisin suke eh, suke suke zagi ba haka zalika kuma ba wai suna wato ainihin zagin ayar alkur'ani bane idan ayar qur'ani ne hmm. to haka tunda ko ba haka bane dan me zaka jingina waccan ayar zuwa ga kan wayannan waccan ayar ba ana magana wanda ya zo ya yi istihza'i ne da wani abu na addini bisatinsa ba wai ga wani wanda ya ba misali yanzu amma akwai wani dan matsala akwai wani dan abu da zan dan ma gyara kaɗan kissar da dakta ya kawo ai waɗanda ayar in ka duba cikin asbabun nuzul ana kawowa sahabbai ai suka soka ka fahimta ai sahabbai suka soka to kaga kuma ahli sunna sukan kawo san sahabbai da wannan a cikin babin aƙida sai dai kuma ba sa kawo wannan na maliman su a babin aƙida kamar yanzu shi dakta ai ya kawo tarihin sahabban ne a kansa to akara makallawa ai addini shine ya sa mana soyayyar sahabban ya zamto abu na su ma saboda ai suna sun samu taskiya ne ai yanzu misali misali malam yanzu duk wanda ya zagi duk wanda ya zagi misali musamman sahabin da ya zamto ya sahabi wanda yake da taskiya musamman tunda an samu sabani da kankanin malamai cewa shin zagin sahabbai umuman su kafirci ne hmm. wasu ai sun ce a fasikanci ne tunda maza ce la subu asabi wasu kuma suka ce a'a bi mujarradin sun samu taskiya a wajen Allah subhanahu wataala zagin su tamkar karya ta wayannan ayoyin ne hmm. musamman wayanda kamar su Abubakar Umar Usman Ali da sauransu wayanda su nassoshi sun yi magana a zatin su cewa su sahabbai ne kuma suna da amfani kaza suna da falala kaza suna da falala kaza zagin su to ba wai su din kaza ga ba yanzu a'a waccan ayar ko nusus da suke taskiya akan su shine kake karyatawa shine shine wajen kafircin naka amma bizantin sabai wasu da an samu sabanin cewa an ka zagi ne, to ba zai zamto ka kafirta ba tunda kila babu wani nassi karara ko kuma kila a sun shiga cikin nassi ne umuman misali to kaga hatta wannan hatta wannan din ma ba zai samu shiga ba saboda shi yanzu misali dakta a matsayin shi na wanda yake karanta tauhidi shin duk abin da ya faɗa dai tauhidin ai da abin da ya faɗa mai tauhidi yanzu abin da ka kunna abin da ka kunna shin tauhidi ne cewa mun yadda da da da da wane ne sarki Aminu akan sarki Sunusi saboda shi sarki Aminu bai fanta da ilimi ba amma shi wancan ya su fita da ilimi kuma yana mai ilimi zan kasa kaza kaza wannan tauhidi ne ka kuma tauhidi bane ya karama kan dawo saboda ka a jingina kafurci mutlakan a jingina kafurci cewa dan an yanko wata magana wacce musamman musamman ba wai nassi bane alkur'ani ko na hadisi ko wani abu wanda yake ma'lum min addini bi darurati kuma a ce duk wanda yayi wasa da wannan abun bi mujarradin yayi wasa da shi ba tare da an san menene ma cikin zuciyar shi ba to shin shakhsiyar wannan ne ko kuwa shakhsiyar wannan abun tunda ai ba sahabi bane wanda ya magana ba sahabi bane shi kuma sahabi akwai nusus da suka kewaye da shi wanda karyata wannan abin yana bayuwa zuwa ga wancan abin shi kuma misali dakta ai na san bai samu taskiya daga wajen Allah subhanahu wataala ba haka zalika babu wani wahayi da ya magana a kansa to haka a kalle shi a ce in aka yanko maganar sa kawai mujarradan haka shi kenan mutum ya kafirta wannan kuskure ne gaskiya a sai abu na karshe ya karama kallahu eh, abu na karshe kai sauri minti ɗaya zan ba kai sauri minti ɗaya to malam abu na abu na karshe malama sun kara ma juna sani game da shin kafiri zai iya ma mutuwa da kalmatu shahada kaga kenan domin abin da dakta yake nufi mujarradin kai wannan aikin ba za ka mutu da kalmatu shahada ba haka yake nufi idan kai wannan aikin eh amma kana ji akwai abin da koda dakta bai furta ba to mun san cewa fahimtarsa ne haka eh, shine adalci ai in mutum ya tuba a wajen dakta ai ba zai ce ai zai mutu akan kafirci ba kaga fahimtar sa ne haka koda bai furta ba shine magana adalci baji malam cewa ne koda bai furta ba tabbas bai furta ba amma in ka duba ai karantarwarsa ai haka ne to kaga shine nan magana adalci kamata ai yi masa hukunci da abin da muka san fahimtar sa ne to sannan kuma malam sannan kuma malam assalamu alaikum na'am wa alaikum salam muna jinka to malam sannan kuma abu wanda zan zan rufe da shi na karshe insha Allah shine yanzu idan aka ce kana ji kawai ɗan yi haƙuri ka dawo ma ga nan wani yana ta kira nan daman ba a samu mai wannan ba ne yawa ka yi haƙuri na sauke ka saboda akwai wani yana ta kira assalamu alaikum Aiko, za ka rawa kallon abu na wuni. Ina gajiya ya ibada, amma da Allah ɗan uwa ka tafi direct to the point. Wato, kaji abubuwan da kuka danna ko? to daga abubuwan da dakta ya kawo na mafarkin nan kuma daga yanda ya faɗi wanda yake karantar da tauhidi ko kuma kaza ko kuma kuskure ai ba wanda baya kuskure amma kana izgilanci da shi kaza kaza kaza ya janyo E, cewa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad ba da imanikum to kaga ka yi magana saboda wayan suna tarara gefe a yi magana akan abu na'am wato abin da yake da mafi hadarin bangaren maganan ba wani wuri ba ne hmm. face inda ya ce ko da abu aisha dama shi ya yadda ko ba mafarkin ma ya yadda haka ne hmm. cewa yana da yakini kenan duk wanda zai izgilanci da shi to bai da tabbacin zai mutu da imani hmm. amma kai ba ka ganin ya kawo jiya saboda yana karantar da tauhidi mana wannan hujjar na take da alaka da magana mala idris eh a fahimta kula billahi wa kul a billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum hmm. inna hu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina hmm. ina take da alaka da abinda da shakhsiyan mala idris a'a ah. amma ya kawo shaksiyar sahabbai fa mu ringa masa adalci ya kawo shaksiyar sahabbai to to Allah malam shaksiyar sahabbai da shaksiyar sa dai ne malam sahabbai ne fara Allah yake cewa menene wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan sai ce radiya hmm. radiyallahu anhum su wannan suna da taskiya daga wurin Allah subhanahu wataala hmm. me sa zai so kansa a rutuban su wai abin da nake faɗa shine idan hmm. Allah zai ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubun wajlatun annahum ila rabbihim raji'un me yasa yau wani zai ji cewa shi yana da yakinin cewa shi kan ma ya kubuta a'a amma kana ji ka gani wato wannan ina so mu rage maka adalci kana ji adalcin nan koyarwar addinin mu ne kuma tafiya sunna ne amma kana ji ba shi yana fa ganin cewa ai zatinsa ba shi a fahimtarsa tunda yana karantar da tauhidi yana karantar da wannan to izgilanci gare shi shi a fahimtarsa kamar izgilanci ne ga wannan tauhidi ni yanda na fahimce shi kenan amma sai dai kuma wata gaba kana ji ya kawo kuma wajen kuskuren da yake yi to kaga kuskuren ai da yake yi kuma ai ba shi da alaka da addinin ai Yawa kana ji malam? Eh ina jin ka. Rashin bambance shakhsiya da addinin kamar yadda na kan faɗa shi ya ja wannan tunanin. Wato ka nasabta kanka a matsayin kai ne addini duk abin da aka maka wa addini aka yi wallahi shi yake haifar da wannan tunanin wannan fikiran mai haɗarin da har ake ganin cewa mabiyansa ba sa iya ganin cewa ku ga lokacin da ya kuskure wallahi malam wannan shi ka nazarta kan gagarar bambanci tsakanin kai da addini ka iya gane cewa addini daban kai a matsayin ka na mutum daban malami ne na addini za ka yi kuskure kai daidai addini shi baya kuskure yana nan akan daidansa ne shi kuwa malami na iya kuskure malam akwai malami fa a saudi arabia fa ya yi da'awa na musulunci amma wallahi da mutu akan musulunci ba wallahi ban ma san shi ba Allah ya kiyaye amma ba sai ka kawo malam zan kura maka bayani sa wata mun ka sauka so mu ringa yin muna takatsan kullun mai shi ya ringa sahabbai sai na Umar zai dauki bawon kankara yana ce ya laita ni kuntu haza da zai kasance ma shi bawon kankara to idan muke da tabbar har wani zai nasa to dan uwa kana ta eh dan eh dan yaƙuri ga wani yana ta kira na sauke ka afwan ga wani yana ta kira ai kai ne kai kira ɗazu kai ba ka tsayawa kan topic ne ka yi magana ka ga bai kamata ba ya kamata mu jira ba na tsayawa kan topic ba ne magana ai ba magana haka ba ne ah, ba kai ba kamata mutum ra'ayi akan abin da dakta ai ya faɗi ba ka da shi kai ina da shi to shikenan faɗa ai ra'ayinka amma ra'ayi fa mai dalili yawwa yawwa na'am eh ina da shi to ina jinka assalamu alaikum wa alaikum salam ana jin ka yawa kana saurara na ana ma sauraron ka ne kaɗai ba na'am shin ana samu salihan bayi su mafarki wanda yake da kirki ne ko ba a samu kaga wato kaga dan uwa kana ji ina ga mana an samu haka na ɗaya kenan na biyu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji malaman mu suna faɗan cewa mutum in yi mafarki na kirki zai iya bayyanawa ya faɗa wa masoyin shi domin ya taya shi addu'a amma idan kai mafarki wanda ba na kirki ba za ka iya dannewa a cikin zuciyarka ka je kai ta addu'a akan iro haka ne ko ba haka bane a ina jin ka ai yanzu kai ne ai kake mana bayani yanzu na na biyu sannan ina son da mu dukan mu da kai mu ji tsoron Allah wannan ba hanya ce mai kullewa ba kamar yadda na kira ka daman na ce baka dagawa amma ne maka boye eh tsaya na sauke ka da Allah kaga tunda ai bai kamata ba ya kamata kai mana adalci mun baka dama ne ka faɗi abin da ka fahimta dangane da addini amma kuma za ka koma ka sauka kan topic ka tafi rara gefe assalamu alaikum dan uwa na muna ji wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam barka da asuba ya gida an tashi lafiya ya wajen Kajiya kalau alhamdulillah ya kokari ya ayyuka da wani da hidimomi kuma. Wallahi alhamdulillah dan uwa da muke magana. Ashim Muhammad. To kaji abin da ake tattaunawa malam Ashiru. Eh na ji abin da ake tattaunawa. To kai me zaka ce a kai? eh ni abin da zan ce gaskiya zan koma ta fannin dan malamin ka ya kuskure aka mai raddi ka ɗauko abin ka da shi wani abin nan ba wani abu bane wannan ai. Eh to amma kana ji? amma mm. shi ma wannan zai dan sauka da kan topic ya haƙuri ya haƙuri duk da kaga yanzu haka a bayanin da za ka yi kamar nasiha ne ga wa'anda mm. ko suke yin wannan kaga bai kamata ba Don haka wannan zai dan sauka gaskiya da kan topic ya haƙuri kai haƙuri gaskiya ya kamata malam ku bamu lokaci ku mana shirin nan ku bamu cikakken lokaci mu yi bayani saboda wallahi wasu ba wai suna bibiyan malami don Allah ba ne, don abin hannunsu ne to ato eh to kaga mu tunda mu ba san su ba to kaga <laughs> eh nan wannan ma ni ba ni da lokacin yin wannan cewa wasu suna bibiyan malami dan abin hannunsa wannan ai ba ai karatu ba ne kuma ni ban tsaga zuciyarsu ba Allah ne ya sani assalamu alaikum wala ali ya gida wala alhamdulillah na mala ali abin mala ali kuma ya saka muku iya wannan maganganun da aka yi mm. a kan mutum biyu da magana da wanda ya sauka kafin wannan da kuma malam dakta wanda Maganar gaskiya da maganar da dakta din nan yayi wato dakta namu wannan a ah, malam idris gaskiya akwai kurakurai wanda gaskiya ba na ɗauki kuma wanda ya sauka shi ma ba daɗewa daga shi sosai wato malam na allah subhanahu eh, da nan malam ali kaji bayanin da malaminmu dakta ya yi da kai ta'aliki a kai. <laughs> Eh, amma na ji na ji bayanin ne bayanin da ya yi kuma da na ga mutane yawanci akan wannan gabar suke magana ta mm. wanda aka kawo akan wato wanda wannan alƙur'an da mm. ya kawo ya yi awo wanda ya yi wannan bayani mm. to maganar gaskiya a duk lokacin da mutum ya tsaya akan wani abu wato na addini idan ko da mutum wani ya bijiri cewa shi kullum burinsa ya dinga zale ko ya dinga zagin malamin addini to na ɗaya ba zai ma gama da duniya lafiya ba. in dai har a rayuwarsa kullum zai ce wai bari ba ma wai ya ringa ɗaukar kalamansa ba amma burinsa kullum ya dinga muzanta wannan malamin addini to wanda ya tsaya a kuma kan gaskiya a iya koda yana da wasu kurakurai Allah ya yafe shi sa a kowane lokaci ni ba na yin kwandamin din kowane malami na sunna fatan alkhairi nake masa da addu'a mm. Allah subhanahu wataala zamiyar da ya samu Allah ka nuna mai mm. saboda shi zai iya yin kuskure a kowane lokaci mm. yawa kuma wannan kurakuran tunda dai dama shi ba masumi bane ba zai iya samun sa mm. shi yasa babban abubuwan da mu muke kira da kuma wannan wanda yake maganar cewa mm. wato ai maganganun da wato yayi yana so ya dinga yin magana kamar shi idan an taba shi mm. kamar an taba wata ah, bayanin da aka kawo ne a ayar nan da ta zo to maganar gaskiya kamar wannan maganar da nayi Tunda a takaice zan maganar ya wannan gaban ne kawai duk mutumin da zai dinga daukar cewa malami na addini zai ci mutuncinsa hmm. ba ma zancen abin da yake faɗa ba hmm. maganar gaskiya wannan ba ma a iya lissafi da addini ma gaskiya ba zai gama da duniya lafiya ba wannan shine maganar gaskiya wannan sakon da nake so in tura wa mutane shine amma malam Ali wani kariya da zancen cewa shi malam na muna ji amma malam Ali daidai nan baka ganin ya kamata ka yi tafsili kaga akwai wanda eh, zai soke ka saboda addinin nan da kake akwai wanda kuma wani ɗabi'a naka zai soka a matsayinka na malami eh na'am eh to ai abin ya zama guda biyu kamar yanzu waɗanda suke suka yawancinsu da dama a suna auna cewa saboda bangaranci ne za ka samu wayanda suke yin wayannan abubuwan mm. wato yan tijjaniya ne da wasu yan fiƙa haka ko shi a sauransu makamantan haka su ne za su ɗauko hudubar sa su dinga magana kafin wannan malam alkur'an din ya magana da akwai wani malami a Nijar da na dadewa da na ji shi ma ya magana akan irin wannan abu mm. ya ce duk wanda yake wannan din wato yana tsoratan masa kafirci bayan da ya yi imani kuma wannan haka aya ta zo mutanen za su zamo cewa wayancin har yanzu da malam yana da malam Idris ne yake haka yanzu mm. da yana magana ai da akwai gabar da kai masa magana kuma na ji daɗi mm. su wayancin sahabban su ma da aka yi magana ai su ma din taba su da aka yi ne ba wai iya ayoyin ba ba wai a ayoyin suke ba wai ayoyin su ake wa iskili ba wa'annan din taba su sahabban su yi sa ma magana da nake duk wanda yake akan gaskiya wani ya bujiri cewa bari ya dinga taba shi wannan ba a yi masa littawan zan malam eh nan malam ali kaga duk da yake ni na dan sokano wannan magana amma tana da dan tafsili haka kaga ai malamin mu sukan sa son sahabbai ko lamarin sahabbai cikin littattafai na aƙida ko amma kaga ai ba sa sa malaman mu cikin littattafai na aƙida kaga abin da yake faruwa shine su wayancin sahabbai akwai nasoshi daga Allah wayannan kuma malama kana ji sai dai ka kyautata musu zato su ka fahimta kyautata zato ne amma na cikin eh, sahabbai za ka ga su wa'annan su daban ne don haka kaga su su haka in ka soka ai kana su kan manzan Allah ne saboda kamar kana cewa wanda ya musa tarbiyya bai iya ba ne gaskiya yawa to kaga to shi ya sa yasa wannan to amma kaga ai malamin mu yanzu ai ba manzan Allah ne ya koyar da su ba haka ne haka ne kila dan bambanci ah, eh, amma kana ji eh, yin da yin da izgilancin yadda muka bayani haramun ne ya ayyuwa ladina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala yasau mun yi bayani wannan ba daidai bane amma dai kana ji a ashe yaqini ne mutum zai mutu akan kafiri kuma musamman kaga wayannan malam ali zaka ga da a ce kafirai ne suke sukan wannan abin to mun san addinin mu suke suka amma wannan su ma suna da awon musulunci kawai dai kila ka ce ana ji musu tsoro kila irin wannan amma ce da kini kaza ne to wannan ne gaskiya ni ma ina ganin waje ne na kuskure kuma abu na biyu kana ji bayanin da muka yi dangane da mafarki kamar yadda ai muka ce saddan zari'a ko da an yi ba a da bukatar bayyana shi saboda kamar 'yan ɗariƙu ba za su iya fahimta ba za su ɗauke shi ne a matsayin siyaɗa ai mu ma ga shi muna kafa hujja da shi duk da cewa na yi bayani dakta ba ya tsaya ne iyaka shi ba ai kuma inda ma nake eh, ganin dakta ya ma ɗan yi kuskure kana ji da ya faɗi ɗaya daga cikin aujo na izgilancin nasu shine kuskure to kaga in ya kuskure a karanta wani abu ko wani abu aka yi masa izgilanci kaga ai ba kafirci ba ne eh haka ne eh haka ne da akwai tsarin bayanin da yayi a dai wannan gabar na'am da ya ce ko da ma shi wancan alƙur'an din bai ce yayi mafarki ba mm. yana da yakinin duk mutumin da yake taba kamar magana nan da nayi duk mm. mutumin da ya tsaya akan sunna mm. kuma yake taba aure yake koyar da addinin Allah wani ya dauka cewa zai dinga kawo wani kalubale ko kuma zai dinga wato taba shaksiyarsa ko kuma ya taba wani al'ulama wani aka ce al'ulama al'ulama'u wasatul anbiya shine magadan to ka gani duk lokacin da ya zamto cewa mutum ya dauka cewa wa wannan malaman eh da suke kokarin koyar da sunna mm. musamman wayannan malaman da muke da su kuma wanda kowane lokaci muke musu fatan alkhairi mm. to dole kamar magana da dakta yi idan ma wannan bai yi mafarkin nan ba to wallahi hakan zai iya abu ne kusan a bayyane yake duk mutumin da yake taba addinin Allah da wanda yake taba da wanda yake koyar da addinin Allah mm. to ana jiye masa mummunan kasu wannan shine magana gaskiya malam to Allah ya saka alkhairi eh amin malam ali mun gode eh, irin wayannan abe badan ya kamata yanda muke a bawo kowa dama kila wani zai faɗa abin da wani zai iya fahimta cewa shine daidai Allah dai ya dace fatan mu amma yan ɗariƙu dai suna irin wannan zantukan shi yasa mu ringa nisanta su mu ahli sunna assalamu alaikum ga wani yana ta kira wallahi ga wani yana ta kira to assalamu alaikum duk wanda na ga ya kira insha Allah zan bi shi kafin na tashi kamata yi ma in wani ya kira sabo kada a ɗauke shi assalamu alaikum na'am ga wani na yi kiranka na ga an sa dakta kuma dakta sa'id shi ya sa a dakta sadiq dakta sadiq shi ya sa na ɗauko ka ta yi ka ba mu fa'ida assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana akramakumullah ya gida akramakumullah na'am akramakumullah assalamu alaikum network network ba kyau ban ji da kyau eh amma mu muna jin ka bayanan da aka yi akan topic kuma mm. gaskiya yana da matsalar network Allah yana da matsalar network Chari Malam Idris yana da matsalar network wallahi kun gaskiya magana saboda shi da bai dauko su yi musu irin to wallahi kana da matsalar network kuma kana bayani kila a ji nan wani abu da za a fa'idantu to ga wani yana kira shi e, muna so ne waɗanda suka yi ta kira mu ba su dama e, mu ba su dama su yi dan uwa akwai wani yana ta kira wallahi amma tsaya mu ba ga wani nan ya kira wa alaikum salam wa rahmatullah dan uwa da muke magana kana magana da Ibrahim Buhari As-Salafi to malam Ibrahim Buhari As-Salafi muna jin ka ina maka fatan alkhairi malam Alkanawi amin ni ma eh, ina ma fatan alkhairi malam Buhari. eh na ji ana tattauna ne akan gadiyar abinda dakta ya faɗa akan mafarkin mai alfurkan jiya eh to gaskiya ni a fahimtar da ne ma dakta malam alkanawi hmm. akan maganar da yake faɗa ba yana magana bane akan shaksiyar shi Mm. ba a kan wannan yake magana ba inda sai da ya dogon zance kawo irin abubuwan da in kai ma izgili mm. amma na ga kamar gaba ɗaya ce aka rike ake magana a kanta inda har sai da ya magana ya ce kaga in kai magana akan addini mai addini ko kai gemu kai mai izgili kai ya kawo wasu sufofi da yawa mm. ya ce in kai izgili wannan babu kokonto ka kafurta ba wai na yana magana bane akan shaksiyar shi sai yake da yake dogon zance ne sai yake cewa har sai da ya kai kai eh, yan bida kan kuskuren da ya na larabci akan kaza sai da kai ana yada hmm. inda ba akan kan shi ya ce ba mai addini din mai addini kana magana in ya sukwanti da wata siffa ta addini kana mai izgili akan wannan hmm. ka kafirta hmm. to ni a wannan haka na fahimci magana dakta akan haka yake magana ba wai akan shaksiyar shi bai yana haɗa kan shi da sahabbai da sauransu to amma da Allah kana ji malam Ibrahim Bahar as-Salafi yanda muke abubuwa na fahimta ka san dole wato in za a yi magana kana ji na'am ina jin kamala ana duba sababin maganar zai taimaka da Allah duk bayanan nan da kake faɗi kamar yadda ai yanzu ka faɗi cewa wanda ya izgilanci da mai gemu kaza wanda ya izgilanci da kaza kaza amma da Allah duk wannan me sababin da yasa dakta yayi wannan din magana eh sababin abin da yasa yayi magana akan maganar mafarkin da mai alfurkan ya faɗa me a cikin mafarkin eh da yace yayi yayi mafarki akan wani bawan Allah ya abin gannan ya yi mafarki zai kyakkyawa bai kyakkyawa cikawa ba in zai ce la sai ce la in zai ce la ilaha illallah sai ce la to haka ne wannan bawan Allah ya cika ba da imani ba sai aka nuna mashi wannan matashi yana daga cikin wanda suke ma Dr. Idris Izgili suna yanko karatuttukan shi suna yanko karatuttukan shi suna izgili akai to yanzu kenan wato duk wanda ya yanko karatun dakta ko ya yanko saboda ai yadda dai suke faɗi cewa wai ba sa yanko alkur'ani ka ko da sun yanko alkur'ani ma sai dai su yanko yadda aka karanta alkur'anin su soki yadda aka karanta ba dai alkur'anin suke wa izgili ba amma yanzu yanko karatun dafta kawai a yi izgili kafirci ne ko ba kafirci ba ne a ni a fahimta ta ba kafirci bane misali yanko wani abu in dai na in misali wani abu ne wanda dan ya suffantu addini ne ya ce haka nan yayi ko ta shiga shashi ko wani abun ganna wanda inda bai yi wannan shiga ba da ba za su soke shi ba wannan addini suke soka inda addini ce ayi haka to amma kana ji eh, ina suke yankowar amma su kai da kadan eh, ba mu dan eh dawe kadan ba mu dan inda suke yankowa saboda dan mu ji wannan wajen da suke yankowa kafirci ne kaga dai dakta dai ai ba shi da gemu Na'am, akwai wa'anda suke yankowa misali, eh, akwai wa'anda suke yankowa iri-iri, akwai wanda izgilin da suke yi shi ba kafirci ba ne ba kamar irin ko maganar hudu ba in yi kuskure ko wannan ya fahimta ta wannan ba kafirci ba ne ba amma dakta ya lissafa ya lissafa shi daga cikin kafirci gaskiya wannan kuskuren na in ya wannan to ai malam naji ni ma ji ba wannan bane to yanzu dakta kana so ka ce nan bai yi daidai ba kenan ko Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Bara Asalafi wato inda dakta ya ce nan wajen yin kuskuren da ya kawo nan bai yi daidai ba kenan kuskure ya yi shi wannan ba kafirci ba ne ko. A wannan ba kafirci ba ne a fahimta ta. To amma ni abin da nake so malam alƙalawi eh, da lokacin da ka. <laughs> Tsaya mana kana ji. Eh shi ne to shi ne eh. ana ce to dakta ya yi kuskure kenan da ya kawo shi a cikin. To wai kuskure yayi kuskure dakta yana kuskure ai babu malamin da zaka ah, shi kai ka bibiye shi baka samu wai ai ma'ana saboda kana ji ai saboda kalmar kuskuren ne naga ta dan yi ma nauyi shi yasa ce na dawo da kai dan kana cewa ah, ka ba nan yi kuskure kenan ya ni a kalmar kuskure ko ji ai na kira ka nace ce bani tare da shi akan kaza ya yi kuskure ai ba sai man nauyi ne to Allah ya saka ma da alkhairi ina fahimce ka nan malam Ibrahim Buhari as-Salafi kamar yanda dai kace dukkanin wanda wato ya izgilanci ga wani mutum wanda yake sufantuwa da siffa ta addini ya izgilanci gare shi wannan kafiri ne amma irin abubuwan da dakta ya kawo ko a yanke karatunsa a yi kaza cewa a zo a yi izgilanci wannan ba kafirci ba ne kenan ko in na fahimce ka eh, eh a fahimta ta ni wannan ba kafirci ba ne ni a fahimta ta to shi dakta ya lissafa shi daga cikin kafirci to kaga wannan shine abin da muka zauna domin sa saboda 'yan ɗariƙu su in in kare kai musu kai kafiri ne haka in ka fada cikin haƙƙin su ma mun karanto inda shehu ibrahim ya faɗi cewa akwai wani wai da ya fada cikin mutunci na ibn luban ya ce fasulibal qur'an azimu wal ilmu wal imanu aka ce falam yazal yastazisu bil awliya hatta dulla ala sayidi ya qutal arshi famada ila qabri sayidi ahmad al-badawi wa kallamahu wa an anta abul fitiyan rudda ala hadal miskin ra'sa malihi har dai zuwa karshe to kaga irin su ne suke cewa in an taba su an kafirta shine ai topic din cewa maganar dakta tana kama da ta malama na yan dabiku kaga kai ma ka tabbatar eh, to ai cikin maganar da mutum ya ai babu wanda zaka bi shi in so kake ka samu ta gaba wanda zaka samu kuskuren da yake ah. magana akai babu wanda ba zaka samu haka nan ba a ah, to shi kenan kana ji yanzu kana ji ka kawo magana da yadda misalan kana ji mu yanzu nan mun yi ne saboda wa'ansu kasu kuskuren kaga nan yadda suke ta yadawa a yan dariku Allah dai ya sa mu dace tunda dai kuskuren ne to dan suna yada abu aba dole ai mana alkanawi in dan yan dariku ba shi da abu sai dai an jima nan kaga tunda kayi magana akan topic din kuma mun fahimce ka baka tare da shi dakta to kuma kada nan ka shiga nan wani abu sai an jima Allah ya saka da alkhairi shi shi kaga kashi sauka ji <laughs> a ni ba haka nake so in ji ba gaskiya nake so in ji inda a ce ka kawo hujjoji da dalilai wallahi da zan karba amma gaskiya nake so na ji shine ah, topic wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana kuna magana da aliben ne daga kasar jamus to barka da zuwa malam aliben barka da zuwa malam aliben aliben na'am masha Allah da farko dai eh, tattauna da nake so ne da malam shine babban malamin malam Idris ya yi babban kuskure a nan game da halakanta mafarkin da aka yi ga wannan ayan da ke cikin suratul tauba wannan babban kuskure ne kada a kawo maganin son zuciya amma kana ji amma eh malam amma dan uwa malam aliben dakta fa dakta ba wai ya ce shi mafarkin ne ya dogara da shi ba fa ba ya ce ya dogara amma yan haka ne amma yanda ya bayani akan lokacin da ya bada labari hmm. ya ce ai ko shi wannan ma bai faɗi ba abin ya kama da shi hakan nan kaga wannan yake wadawa ya tabbatar da hakan ne a ya ce ya ce tabbas ma haka ne ina jin in ban manta ba ya yi amfani da kalmar yaƙini ko mai something da haka haka ne ya eh, haka ne amma idan ka ɗauko ma malam idan ka ɗauko shi abin da ya faru da wannan ayan da dabta ya halakanta da shi kaga akwai babban saɓani na farko idan ka ɗauko shi mafarki ya yi wa'ancan a zamanin sahabai game da wannan ayin da ya sauko ai munafukai ne suka yi wannan abin to idan ka ɗauko kuma wa'annan musulmai ne suka yi madabta haka wa'anda ba su da aƙida ɗaya da shi mm. suke masa wannan su ɗauki suke yanke wato maganganun da yake kuskuren da yake wajen larabci mm. suke yadawa mm. ko kuma kuskuren da yake yi wajen karanta aya ba wai suna isgili ma ayan ba ne a'a suna isgili ga kuskuren da shi dabta yake yi mm. domin dabta shi ya gwada a'a hakan ne kuma malam abinda nake so na kara mutane amma kana ji bisa adalci ina dakta ya gwada yayi kuskure ya gwada hakan ne gurin karanta aya eh, a domin domin a cikin hutubar shi ce duk wanda suke dauko, domin ba yau dafta yake wannan magana ba in ka in ka in kana bibiyar sa mu muna bibiyar sa sosai hmm. ba yau dafta yake magana yanke bidiyon shi da ake ba ba yau yake wannan magana ba hmm. ya sha yin wannan magana amma ire-iren kadiya haka ne bai kawo ba to Allah ya sa mu da wannan kuma ya mafarkin shi dafta Na'am. Eh mun fahimce ka mun fahimce ka amma akwai wayansu suna ta kira dan a ba su dama Allah ya saka da alkhairi. Ah, amin amin malam. Allah ya saka da alkhairi. Wato wayannan yan dariku yanda kuka ji muke faɗi wala abin da suke wala ba daidai bane kuma mun faɗi haramun ne Allah ya hana Wato kuma da masoya manzan Allah ne na gaskiya da sun hannu ba wai dakta za su duba ba manzan Allah za su duba to amma da yake kaga ba masoya manzan Allah ba ne na gaskiya ba sa jin maganan manzan Allah shi yasa suke izgilin eh, Yadda muka faɗi haka yake in masoya manzan Allah ne na gaskiya to manzan Allah ya hana izgilin nan za su hannu amma kaga ba a koyar da su wannan ba wani abu aka koya musu daban a matsayin soyayyar manzan Allah amma manzan Allah ya hana za su aikata to shi yasa nan maganar da yake akwai kenan kuma topic din kun dai ji yanda dai yake in sun karanto ko sun sa larabcin da dakta ya sun yi dariya kamar yadda dakta ya kawo ya ce ai wato shi mutum ne ordinary fasin haka ya ce ya ce ai ko kaza sukan yi kuskure ya kawo di ya faɗi to kaga rashin tafsilin da kuma yadda sanadiyar kawo wannan abubuwan da ayoyin shine wancan abu da aka yi to kaga shine zai ɗan bamu dan wannan gaskiya Assalamu alaikum. alaikum Wa Afuwa dan uwa. alaikum. Afuwa dan uwa muna jin ka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala alkarabi barka da yau. Na'am, ya ibada ya gida. Alhamdulillah. na'am dan uwa muna jin ka <coughs> na'am to dan uwa muna jin ka akwai wani wanda yana ta kira ku yi haƙuri da Allah ba lallai ne mu ɗau wani sabon kira ba akwai wani wanda yake ta kira wa alaikum salam wa rahmatullah afwan kana ta kira na gani sai yanzu nace in kira ka na muna ji alhamdulillah ya ibada ya wajen wallahi alhamdulillah masha Allah to Allah ya saka da alkhairi amin kuma muna jin dadin wannan gashi malam ni ina da wata magana ne akai guda ɗaya zuwa biyu mm, amma akan abubuwan da aka daddanna ko saboda kaga wa'insu sukan nan fita su kai mu wani waje kuma so muke jama'a su fahimci addini Eh, wannan gaskiya ne hmm. gaskiya ni da akan karatun da aka yi na baya eh, wanda malam ya su musamman karatuttuka ne na baya gaskiya ba akan wannan bane ba kaga wayannan karatutuka na baya ina jin mun yi magana a kansu yanzu duk karatun da yake na yanzu ba na baya bane eh kaga na baya eh, ai nasiya akai akan gori da akai kuma wannan kuma ana magana ne akan dan haka shi wannan an ce shi wannan ya wuce to yanzu ana magana ne a kan bayanin malam kan mafarki da eh. eh to ni ma ina da wata yar kumta guda ɗaya kamar yadda wani ko lakazi na ji ya yi magana a kai yake cewa idan yake cewa baya kai mutum zai iya kai mutum kamar ga kafirci hmm. to ni gaskiya a fahimta ta ba zai iya kai mutum ga kafirci ba hmm. sai dai zai iya kai shi da ya zamanto mai kuskure ne eh wa yanda dai ne bayani mutum hukuncin malamai yawwa ai kaga yi bayani ai na ce Allah ya hana izgili har na janyo aya yawwa yawwa wannan gaskiya ne datta kaga ai amma a ce mutum kai sai ya da kafirci eh to kaga kuma irin wannan malaman ɗariƙa ne suke nuna in an taɓa su an kafirta kaga shi shehu tijjani ma sansa suka ce imani ne duk wanda yake sansa za a ce kawai ai ya shiga aljanna wanda yake kinsa za a ce da shi ya shiga wuta suna alakanta shakhsiyan su ne zatin shakhsiyan ga addinin shine ai muka ce to wannan irin zantukan ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne amma ba ya bayuwa ga mutum zuwa kafirci gaskiya mala Allah ya saka ya da sai Allah ya maka amin mun gode to akwai waɗanda suka yi ta kira da Allah ku bari eh, akwai wanda suka yi ta kira ya kamata mu musu adalci mu saurare su akwai waɗanda suka yi ta kira ga wani nan eh ga wani nan ga wani nan yana ta kira assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am dan uwa muna jin ka da wa muke magana barka da ya gida ya ibada ya Allah alhamdulillah ya ayyuka kokari Allah ya Allah kuma ya saka da amin kai malam ni insha Allah maganan da zan yi still akan wannan maganan ne ina ganin malam Idris da gaske ne eh baya nufin ba lallai yana nufin da zatin kanshi ba to amma matsalar shine da ya alakanta maganar da waccan ayar kuma har ya ka ayar a matsayin hujjar shi tunda idan mutum ya magana mm. kuma ya biyo bayan aya to kamar ya kafa hujja ne da ayar akan maganar da ya kuma haka ba sannan su kuma su kuma masu sauraron shi yawanci na fahimtar kamar su ne suke ƙara ƙara me ake cewa ƙara wa wutar rura wutar su ne catalyst saboda in ya faɗa a sun san ba gaskiya ba ne ba a samun mai jara'an da zai iya zuwa ya ce mishi ba daidai ba ne ba wanda hakan kuma ba daidai ba shi dokta shi dokta mm. eh wani lokacin shi da kanshi na iya maybe ya ga kaza ba daidai ba ne to amma su tun da ba za su iya gaya mishi ba har da cikin manyan ɗaliban na shi kaga misali bidiyon na jiya ne malam ya unnan kaga ya kamata tun da babba ne shi zai iya gaya wa ta, kaza da kaza da kaza a ina ganin ai gyara tunda kowa na iya kuskure kamar yadda shi kanshi ya faɗa ai babu annabi a ciki to Allah ya sa mu dace yanzu kana ji tun eh, tunda ka ah. fahimci abin kaga yadda na ce su malaman ɗariƙa kaga wato sukan yi ah. yunkurin alaƙanta shakhsiyar su da zatin addinin kaga shakhsiyar sahabbai eh, ah. in ka soke ta yana bayuwa ne zuwa ga sukan addinin don su suka tattara alkur'anin to in ba su zamanto adalai ba to kenan wannan za a samu halal kenan cikin abin da suka kama mana haka cikin ahadis na manzan Allah to kaga su sahabbai kai tsaye take alaka direct zuwa ga nusus din amma duk wani wanda ba sahabbai ba to kaga ba kamar haka alakarsa take ba shi yasa kaga kawo kissar da dakta ta sahabbai ni ina ganin kuskure ne ya eh, saboda eh, yadda ai na faɗi kaga su sahabbai za ka ji ma ka ji ma malaman mu sukan ambaci lamarin sahabbai cikin babuka na aƙida cikin littattafai amma kaga ba sa ambatan babuka na malamin mu ko na malaman mu a ciki saboda me su wannan duk wanda za su yi masa wani abu yawwa to kaga irin wannan da haka muka ringa tsayawa kuma kaga sanadiyar ma abin yanda na faɗi cewa tun da dai yan ɗariƙu ne suka bayu da cewa an yi a mafarki an yi wannan to kamata ya mu ahal suna mu ringa nisantar wannan ko da gaskiya ne wannan gaskiya kaga malam alkanawi bari gaya ma wani abu ina da aboki wanda dan ɗarika ne ba ma dan ɗarika ba dan gidan ɗarika ne baban shi babban shehi ne a Kano a ɗarika hmm. tare muke makaranta da shi secondary school to shi ne ma ya turo min karatun malam Idris yana ce min ai me zan ce yanzu su sun ce mafarki sai in ce ban yadda ba to yanzu na yadda da wannan kaga kamar suna mokin dina ne shi yasa har yanzu duban reply ɗinsu su ba su biyu ne wa da kan kuma duka yan ajin mani so kaga su ma su dauka a yanzu kenan ba gaskiya a lamarin mutum da ina mu ne ya faɗa min yadda ce da in nasu ne shine sai mu ce ƙarya ne to kaga wannan yana daga cikin dalilan da yasa kenan na fito Allah ya sa mu dace Allah ya gane mu amin mun gode ga wani nan yana ta kira ku dan bari ga wani nan yana ta kira assalamu alaikum zan ɗau mutum uku sai in tashi na'am muna jin ka uwa da wa muke magana a gida yana kana magana da dauda dauda idris to malam dauda dauda idris muna jin ka Allah taimaka Allah ya ƙara haka Allah ya ƙara fahimta jini, da kai da lakta duka baki da amin Allah ya mana haka yana da tambayoyi kwaya biyu amma da Allah su kasance kan topic eh akan wannan topic din ne na'am eh, ina jin ka na farko ita wadda da eh, kamar yadda iko suke isgali da ita mm. na ji wasu na cewa ba ba ayoyi bane ko hadisai amma mutum zai iya kawo hudu ba gaba daya har ta kare babu aya ko hadisai kuma kare biyan ɗari akwai wani hadisi da ba sa abin nan saboda akwai wani malamin ne da kai da ya magana akan ba dakka da yake yi ba kare larabci yayi ba komai ba hmm. mutane idan su biya wannan ba za su iya fita daga cikin musulunci hmm. kuma malamin na Nijar ne ya wannan magana can kwanakin baya za su iya fita babu wani hadisi da suke yin amma kana ji hmm? za su iya fita shi shi wancan malamin Eh, ya ce za su iya fita daga cikin musulunci saboda akwai abubuwan da ba wai larabci ba ne hadisi ne kuma da ƙwar'ani a ciki da yake faɗa kuma suna izgili da shi ai abin ba wai izgili ɗaya ba ne ko biyu kai ma in da ka bibiyi hudu ba na masu izgilin da ka tsinto ayoyin ƙwar'ani da hadisai a cikinsu. to amma kana ji da ana kana kaga dan mu ringa adalci duk da yake kaga mun faɗi abin da suke yi ba daidai ba ne haramun ne saba wa Allah kuma inda masoya manzan Allah ne da rasu tsawatu da tsawar da manzan Allah ya yi gurin izgilanci ka fahimta amma da Allah duk hutubar suke tattarowa ko kuma iyaka gabar kaga yanzu kamar yanzu wanda ai na danna ai eh. izgilanci suka yi wa maganar dakta da yayi ga Sheikhul islam ibn taimiyya cewa ibn taimiyya ya ce ta iya yiwuwa ta iya yiwuwa eh, wannan aiba wani abu bane a ni a magana hudu ba nake a'a shi ma ai yana daga cikin izgilancin ai shi ma ai karatu ne eh. ai shi datta ai yana magana ne akan yanko ai karatunsa shi ma ai yana daga ciki na a shi ai iya shan shamsiyya shi idan ka taba shi wallahi bai taka damuwa ba amma in dai ka taba abin da addini ne daktan bai cika damuwa ba kace yanzu shi nan, ba matsala ba matsala zan ma tambaya daya duk da yake ba topic bane da Allah sanda na zo sanda na zo da Allah na ce abin da ya gori ne addini na taba ba addini ka taba ba amma me yasa ka ce a ah, tsaya tsaya mana tsaya mana tsaya mana amma me yasa a ce mun wawa Ah, ka san abin da ah, kai ka ne dan Allah tambayar ka ne ai yanzu kai kana faɗin abin da mu mun ga sabanin sa ne dole ai mi ma tambaya amma me yasa yake min wawa abin da yasa yake min wawa eh. saboda ka canza mai ma'anar da yake nufi na shi na Hausa saboda ai ba larabci bane kuma luga ka luga ta Hausa ka canza mai ma'anar da yake nan ba matsala ma'anar kenan tana koma zuwa ga zancen gazancen da ya fito daga bakinsa ko zatinsa kenan ko saboda mana kana ji ina so ne fa mu fahimci juna da kai wallahi magana kenan tana koma zuwa ga abin da kace na canja masa na ma'ana tana koma ne zuwa ga shaksiyarsa shi zatinsa ko dangane da maganar da ta fito daga bakinsa ko gaskiya saboda dukkan kowane mutum a rayuwa in ka tana ji wannan kana ji tana komawa ne canjawar da ne na ma'ana tana komawa ne zuwa eh. ga maganarsa shi zatinsa eh, abin da ya eh. fito daga zatinsa komi ka canza ka canza mai ma'ana ne na yadda fa na fa canja fa na yadda fa tasliman jadaliyan nema dan mu je can na yadda na canja ai ma'anar amma da Allah canja ma'anar tunda ka ce ba addini ai na taba ba tana komawa ne zuwa ga zatin sa shine ko tana koma zuwa ga addini ta koma wannan tsakanin kai da shi ne to yanzu kenan amma akan kuma ga akan ah, ai akan kuma kana ji ai ka bani amsa ai ba kuma harkar addini ba to ai ka bani amsa yanzu tana koma ne zuwa ga zatin sa shi ko ta kuma gwada za ta yi saboda kuma ai da kai tsaya mana kana ji ka daina karawa muna ina so ne mu ringa ɗaya bayan ɗaya to amma me yasa da ta koma zatinsa da ya ce wawa damuwa ya yi da na taɓa zatinsa ko damuwa ya yi da na taɓa addini damuwa da ya yi da ya yi ka canza mai ma'anar shi a'a duk fa mun wuce nan mun wuce nan fa mun wuce nan mun wuce nan dan uwa kaka komar da mu baya ka ce yana koma ne zuwa ga zatinsa to wannan abin da ya yi na ya ce wawa ya damu ne don ya koma da zatin nasa ko me yasa a ya ce wawan ita eh, magana zati ne ai kaji kuma oke ita magana ah, ba wai zati ba ce tambaya ne zati in zati ne na faɗi magana ni na faɗe ta mutum ya ɗauke ta ba haka ba kuma kowanne mutum in ya ɗauki magana waye ai ya faɗi magana ya faɗa wallahi mutum yana jin bacin rai daga ina magana ta fito magana ta fito eh. shi kan shi kanshi a'a daga ina magana ta fito kaga wannan magana fa da kake faɗi ko daga wace shi aqida ce ta mu'tazila aqida ce ta mu'tazila me yasa kake ji ahlus sunna suna cewa alqur'ani ba abin halitta bane wani adam wani ah. yadda magana Allah ce kaga saboda daga Allah ta fito ko to amma eh. kai yanzu gashi kana korewa magana ba daga zatin mutum ai ta fito ba kai haka kai kake korewa zai kai ka kuma ka ce ai Alƙur'ani ba daga zatin Allah ai ya fito ba kenan komai na ɗaukowa sila ne duk abin da ka jafa assalamu alaikum nan to Allah ya saka da alkhairi